To, jama'a alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a muna tare da babban malamin nan, a ah, Ashak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Malam Musa Yusuf Asadu Sunna babban malami ne kuma na izala. Kuma malami ne da ya ɗauki tsawon eh, lokaci a cikin rayuwarsa yana ba wa musulunci kariya ko ta ina malam aka motsa gaskiya aikin Allah yake a yau muna magana da malam bash gida amma wannan bai tsayar da dawon shi ba kuma inda yake da'awa ya tafi da malam ya kuma ya bar iyali a gida malam ya tsaya nan tsawon shekara kusan talatin kenan ko ashirin da biyar ya dai fi shekara ashirin malam yana da'awa tun bai kai ga haka ba kuma a nan shekara da shekaru kowa ya yi shaida malam ya zauna da akidu daban-daban ya zauna da iza eh, eh, eh, ɗarika tijjaniya ya zauna da 'yan ɗarika kadiriya su su jabbar da almajiransa har ya kalubalanci mashin abdul da kansa ma ya fito lokacin da kamun a yi mukabala da shi malam ya zauna da 'yan shi'a ina gani akidu daban-daban wanda malam kuma duka akwai lokacin da malam har iyayensa ake zagi baka gama hushi ko kaɗan a huskan malam ba abin da kawai ya sa malam hushi a nan da muke gani lokacin da aka taba dada aisha matar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kowa ya gabace ran malam alhamdulillah jama'a ku bari mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu dawo malam zai raddi zuwa ga 'yan shi'a ah, topic mai take 'yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shi sa jama'a ku bari mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa insha Allah me ka sani akan manzo me za ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a kuntali kai kuce manzo me ka sani akan manzo me za ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta ce manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta ce manzo mai tambaya ka saurara ganan batu akan manzo wannan da an ka aiko shi don yi guguwar hazo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 ga nan Khadija ga Zainab ga Aisha uwa rumfa ummin musau da san barka ummu habiba ga cafa gaishe da mariya wa, an gona hafsale manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a gunta kai kuce manzo sannan da ummu salma ma ga maimuna abar ƙauna.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 محمد خليل الله حبا له حبيب الله إني لحب حب الله أحبك رسول الله نادى الميتشكين سوني كونا ندو نبا منزو ميك السني أكم منزو ميزاك أكم منزو waye ya zamsilar rahama a gunta kai kuce manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo me ka akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo waye ya zamsilar rahama gunta likai kuce manzo To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To, jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Babban malamin nan, malamin Izala, malamin eh, Sunna. Malam Musa Yusuf Asadu Sunna, malami ne a cikin wannan zamanin mu nan gaskiya yana bawa Izala ƙariya sosai. ko ta ina ne yanzu haka muna magana yau date uh, on the 17th october 2022 gashi ba shi gida tun ba yau ba ya bar iyali gida uh, na gani sati da ya wuce ma baya da muka yi program ma still ba gida yake ba har yanzu bai koma gida ba ba komai ya tafi da shi ba da'awa kuma wannan da'awa ya kai tun lokacin da malam she ya biya kudin mota babu babu <laughs> ana babu babu malam ya tashi ya je wani gari kawai ba ya je wani sana'a ba ba ya je karatu ba a'a ya je ne kawai ya je a yi mukabala a zauna ya nuna ya ayyanar ya nuna cewa wannan akidansa da yake ciki na izala ita ce akida na gaskiya kuma ya cancanci a yau wallahi tallahi izala ta cira masa hannu saboda ya yi ah, ya taka rawar gani sosai a cikin izala malam musa inda zaka gane abinsa da yake ta gaskiya ne saboda shi ko na gida ne wallahi in dai ya ga abin da aka yi bai dace ba ta janibi annabi sallallahu alaihi wasallam a nan mun sha gani ya fito ya zo ya raddi kuma kamin ya fito shi ya kira ka ya gaya maka kaman kan da shi ma malam musa so nawa in ya zo a nan ya zo ya karatu yana iya turo mini video ya record ya turo mini video ya sarki zaki programin da muka yi shekaran jiya akwai wasu kurakuran da na yi da wani ya kira ni ya gaya mini cewa a nan kuskure ne kaga inda kake gane malami kenan a nan kuskure ne a nan kuskure ne kuma da na kuma ba an gaya masa kai tsaye kuma ya daka kuskure ne shi ya ji ya yi bincike ya duba ya yi bincike ga cewa awo lalle abin da aka gaya masa nan eh haka ne kuma bai da wannan girman kai ya sake turo mai ce a sake sakawa shi kan kansa yana kama kurakuran kansa ya zo kuma ya ayyana kuma ya zo ya gyara uh, alhamdulillahi a yau muna tare da malam musa yusuf asadu sunna da zai ci gaba da karatu sa halka ta goma sha uku mai take in shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahaba na sallallahu mun rasa yan shi'a sun zo a nan suna ta nanatawa cewa ba su zagin sahaba na sallallahu ya kai ga har Kur'ani suka rika suka yi rantsuwa amma har wa yau malam Musa bai saki ba yana kansu cewa eh a akidan su ƙarya is allowed in kai zaka samu lada shi har a yau shi a wurin shi ya tabbata ga videos aikace ga littafi cewa akidar shi'a ita ce akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to Aa, ah, kuma koyaushe Malam Musa yana kawo mana hujjoji daban-daban abin da zai kawo mana wancan sati ba shi ne abin da zai kawo mana wannan sati ba. Yana kawo hujjoji daban-daban da wasu ababa daban-daban da yake gudawa cewa shi she ya tabbatar. To cikin haka ah, akwai lokacin da wa malam tambaya na ce sunan 'yan shi'a ga abin da suke faɗa kuma abin da ya zama kamar personal attack shi malam musa yake cewa a shi bai da matsala da yan eh, eh, eh, shi'a shi da yan shi'a ba su da matsala matsalansa ɗaya ne akidar shi'a yake son ya shi ya wargaza wannan akidar shi'a to yau ina son mu tambayi malam me dalilinsa muna son domin malam musa ya nuna mana shi malam musa bai da matsala da 'yan shi'a shi da 'yan shi'a bai da matsala balle ya taba shaksiya bai da matsala amma matsalansa ne wai akidan shi annan shi yake son ya ga shi ya wargaza wannan akida to muna so mu ji ga malam Musa yau me dalilinsa da yake son shi ya ga ya wargaza wannan akida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu Allah taimaki sarki zaki ya karawa sarki zaki imani da kuma lafiya a ah, ya tsare ka ya tsare maka mutuncinka bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi al'amin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du yan uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu mune musu gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Wahi وهي rahmatullahi wa ورحمة الله وبركاته sarki zaki wato ah, abin da ya shafi wannan karatu din? Ah, akwai abubuwa da suke daban mamaki kwaran gasken gaske wanda suke tafafaruwa faruwa zan zo zan yi magana shi balantahir tahir hmm. in ka kalli uslubansa da take-takensa da yana da hali ya sa maka doka ya ce in na bugo kar a ƙara ɗaukan wayata to da ya yi hakan hmm. yanzu nan ina ganin darasi na gama kusan na awa ɗaya da rabi wanda suke bibiye da ni sun gani tsakanin magariba zuwa isha'i zan yi tafiya zan yi darasi tafiyar kuma da darasin bai hana na in tsaya in bi dare in saurari karatun da ya yi don ina da ta cewa a duk karatun da zai so na ba da zaɓi sarki zaki shi na ce idan aka buɗe layi ya zan ba shi cikakken lokacin da in ma kowa zai haƙura ne duk wani mai bugo waya shi a bar mai fagen ya zo in yana da abin da zai ci ya ci kuma ba sai mun yi jayayya ba in a cikin karatun da ne ya mun tambaya in na ba da amsa in bai gamsu ba ya dawo har lokacin ya ci kasar zaki bai yi wannan ba mm. to sannan in na shigo nashi to sai abin ya zama wani iri kaga daga karatun da ne magana ranar nan hmm. ba shi bane a wannan zaman ya ce wai tunda na yi korafi to minti biyar din ma za a dinga bayarwa a eh. baya ai ya faɗi duk maganganun da zai faɗa don in fusata in daina shigowa hmm. ban fusata ba to yanzu a wannan dai shi ne a takaice amma abin da nake so yanzu mu fara tafiya a kan shi Eh. mu tafi akan wannan yanzu bari mu tafi akan wannan sarki zaki bari mu tafi akan wannan abin da zai baka mamaki na'am ƙasar saudiya ta je ta buga wani hoto ta kamanta ayatollah Khomeini da irin aljanu zan ce maka ko shaidani a a a shai wannan magana da kake fada babban magana ne kasar eh, kana nufin kasar saudiya ta kasar saudiya ce ai ka kwantar da hankalinka ta buga rahoto na'am na kumaini cikin abinda ake ce masa barkwanci zan ce maka ne ko menene hmm. sai ta wallafa hotonsa sun ce a sura irin ta shaidanu so hankalin yan shi a duka dai ya tashi ita ta kasar iran din ai karka da zan sa rahoton eh yaushe kina haka ko me dalilin su da yin haka a'a wannan ni ba dalilin nake so kawai wani kawai akwai darasin da nake so ne masu saurare na su ɗauka shine dalilin ma da sa ka gana buduro maka da magana hmm. ka lura na'am ni shi ne ko a dalilin ma da ya sa ka gana buduro maka da magana bbc ce ta buga rahoton cewa wato iran a iran ta fusata to in na saka zan fito maka da fikihu hmm. menene dalili okay kana gani ai eh, kana gani ka gani na'am na'am ka ga BBC ko eh BBC gashi nan watakila bari mu haka yadda masu karatu gashi mun gani Iran ta za su iya gani eh. gashi ka gani na'am eh Iran ta harzuka kan jaridar Saudiya da ta yi hoton barkwanci na Ayatollah Khomeini da hmm. kamannin shaidan kaga gashi nan sun sa ƙarin bayani ko na'am kaga ƙarin bayani ko eh kaga ai ga yin nan ko eh ya shi shikenan <laughs> to in ka lura ga dan kuma a ciki eh? amma shehi eh? na kamanni na hoton da aka yi na kamannin shaidan a ni ban ban ga hoton ba kawai sun dai kawo na BBC na ɗauko na Hausa saboda shi muke da alaƙa da shi yanzu. Ban ma tafi neman na. Wannan wannan ba sakanan fada take yi ba. Eh? Ka gane to ni akwai abin da nake so in fitar maka. Eh. Ka ga nan gashi nan a hoton an nuna kamar Ayatullahi Ruhu Ayatullahi Ruhullahi Khomeini da kamannin shaiɗan, Irin ta nuna matuƙar ɓacin ranta akan wani hoto na barkwanci da ya yi kama da shugaban juyin juya hali na ƙasar Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, wanda aka wallafa a wajen wata jaridar saudiyya hmm. An sa hoton ne a wani rahoto da aka wallafa a ranar Lahadi a jaridar Riyadh, hmm. wadda ta danganta ah, Iran da kashe-kashe. Kaga ta danganta Iran da kashe-kashe. a rahoton an zai an sanya zanen hoton barkwanci na wani mutum da fuskar da da fuskarsa har zuwa ƙarshe to yanzu ni menene natijar da nake so in fito maka da shi okay to me she me yasa kake so eh, yawa kaga yanzu daga ƙasar Iran eh ta buga hoto na ayatullahi kumaini hmm. cewa ya yi kama da me da eh. shaidan sai hankalin in shi a ya tashi to ina so ka kwatanta irin maganganun da suke zuwa suna faɗa a nan kan sahabbai mana Oh, okay. To. <laughs> Shi kumainin nan, Hmm. da aka ce an kamanta shi kaman shaidan hankalinsu ya tashi yanzu shi ne dai wanda ya zo ya faɗi na na aisha da talha da zubairu da mu'awiyu ya ce dattinsu ya fi dattin kare da alade hmm. eh? na'am kuma a littafi aka rubuta littafin yana nan ok ok ka lura na'am <laughs> ko zai shi ne da yin haka? Eh? Maybe shi ne dalilin 'yan Saudiya da yin haka ko dai suna da wani manufa. Ah, ko ma wani dalili ne ba shi ba ne kawai. Ni kawai natijar da nake so masu saurare su fita da shi. Hmm. Shi ne su yanzu an kamanta malaminsu da wannan sifar hankalinsu ya tashi. Su kuma suna da dama su buɗe baki su yi magana a kansu habban annabi da matan annabi. Sai ahalin suna su yi haƙuri su daure. Yala da mu da su ke son zaman lafiya kenan wannan fa malami ne da ya rayu a wannan zamanin fa amma an faɗa mai wannan maganan wai hankali ya tashi amma wanda suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana iya faɗar kowace irin magana a kansu ka lura na'am shek so abu na biyu kuma abin da zai baka mamaki ka lura na'am yanzu kaga shi nan ba an ce masa kaman an kamanta hotonsa da aljani ba ko eh. shaida ne hankalinsa ya tashi yanzu hadisin da ya zo daga abi hamza an abi jafar wanda kule ne ya kawo shi a babu kasbin na'ihati cewa ma matal walidu ala yake cewa matal walidu bin mugira walidu dan mugira ya mutu faqalat ummu salma lin nabi sallallahu alaihi wa sai ummu salma ta ce inna alal mugira iyalan mugira kad aqamu manahatan fa azhabu ilaihim sun tsayar da wa'anda za su yi kuka akan mutuwa zan je wurin su fa azina laha annabi ya mata izini fa labisa siyabaha sai ta sanya tufafinta wata hayyat ta yi shiri wa kanat min husniha sai suka ce daga cikin kyanta idan ummu salma matar manzon Allah ta fito suka ce ka annaha nun kai ka ce aljani ne hmm. ka lura ita su gashi nan sun kamanta matar manzon Allah cewa wai saboda kyanta sannan kuma kai ka ce aljana ce ko aljani duk lokacin da aka kalli mutum aka ce masa kaman aljani eh Na'am. Idan ana so a wassafa ka da kyau, aljani ya kamata a ce ko kaman mala'ika. Kaman mala'ika ne. Kamar mala'ika ku? Eh, kaman mala'ika. To sai su kuma ga sha'anan sun kamanta matar annabi sun ce kaman aljana. Hmm. Ka lura, amma shi wannan ba zagi, wannan fa a littafinsu, sannan kuma wannan riwayar kada wani ya zo ya rena wa mutane hankali sarki riwaya ce da ta inganta su duba cikin a mir'atul uqul mujalladi na 19 shafi na 76 hatta bahabudi a mujalladi na biyu shafi na 203 ya ce riwaya ce wacce ta inganta ka fahimta sarki na'am wannan har a littafinsa suna iya wasafa matar annabi cewa kaman aljana su kuma can an cewa malamin su <laughs> kamar shaidani ko wani abu makamancin haka hankalinsu ya tashi so wannan ba shi bane maudu'in karatunmu ta lura sannan ka duba ka gani ya kawo a babul wudu min su'uril ha'idi wal junubi wal ya'ud wal nasari wal nasrani wal nasibi babin da ke magana ragowar ruwan da mai al'ada ta rage ko mai wankan janaba ko bai hude ko kirist ko nasibi aka kawo daga anil is bin al-qasim yake cewa na tambayi aba abdullahi hal yaktasilu ar-rajulu wal mar'atu min ina'in wahid shin da mace da namiji suna iya wanka a guri daya qala sai ce na'am yufrigani ala aidihi man qabla an yada'a huma fil ina'i za su kwarara ruwan a hannunsu gabanin su shigar da shi cikin ƙwarya yace wa sa'altuhu an su'uril ha'idi na tambaye shi hukuncin ragowar ruwan da mace ta ajiye qala sai ya ce la tatawadda minhu kada kai alwala da shi inda mai wankan al'ada ce ta amfani da shi wata tawadda min su'urul junubi kai amfani da ruwan mai wankan janaba da ya rage idan ka ma'amunatan in amintacciya ce thumma tagsilu ha qabla an tudkhilahuma fil ina'i sannan ta wanke hannayenta gabanin ta shigar da su cikin ƙwarya sai suka ce wa kana rasulullahi tasiru huwa wa aisha fi ina in wahidin wa yagtasilani jami'a da manzon Allah da nana Aisha sukan yi wanka a ƙwarya ɗaya sukan yi wankan janaba tare anya ka gane karatun sarki sosai na'am me nake so in fitar da shi na'am alaƙar na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ta na matar shi kaga har suna iya ruwaitowa cewa sukan yi wanka waje ɗaya na janaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa a irin nan ne muke cewa mata daban ya daban kowa da haddinsa hmm. kaga a irin wannan bai taɓa yiwa a ruwaito a ce da na Fatima da manzon Allah suna wanka guri ɗaya kaga bai yi wa. sai dai matarsa ko sosai ka lura na'am so yanzu ka ga nan gurin kusancin da nana Aisha take da shi da manzon Allah amma tare da haka wannan bai sa ba wato ta kubuta daga faɗar maganganun da suka ga dama a kanta kana nan wani yazo yana ƙoƙarin kamanta sanda maka ce a tsayibatu da tsayibi ne ƙoƙarin tashabbuhin matar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ɓangaren wajen datti da fir'auna hmm. an yi wannan a nan gurin so zan za mu saka bidiyo na farko a wanda yake nuna mutane cewa lallai dukkan dalilan da ke nuna cewa ya gajiya ba zai iya ba sun tabbata sannan zan zo in yi shari'a in yi ta'aliki kuma in banda ina halin hanya yau ba na so in yi dogon karatu ina tabbatar maka da ba zan yi dogon karatu ba zan sa a buɗe waya ai ba shi kaɗai ba ne ai suna da yawa me yasa ba sa zuwa ka lura sarki na'am me yasa bari bari mu saurare shi mu ji me yake cewa hmm. akwai wata magana da yayi eh. wadda na so in gukuro ta in turo ta amma ban samu dama ba ya ce wai kana gani idan aka zo aka ba da lokaci sai in zauna ina rubutawa in na zauna ina rubutawa sai lokaci ya kare kuma sai in zo ina ina ina ina ce ina ina ina korafi to ina so ya sani sarki zaki kai ma ka sani wannan ƙarin da nake bashi a minti biyar ba zan sake bashi ba kuma ba zan ƙara bashi ba tunda da na bashin zagi na ko ce cin mutunci na yi da ɗora mun abu ba zan bashi ba idan ya fara magana sarki zaki ta'aliki yake so yi, sharhi yake so yi, raddi yake so yi, tambaya yake so yayi ba zan shiga maganarsa ba amma idan ya cika minti biyar to ya tsaya idan bai tsaya ba ka tsaye da shi idan baka tsaye da shi ba to ni zan tsaya eh, saboda saboda saurara sarki zaki abin da ya faru yana da kyau mutum ya kwatanta adalci saboda rubutawa da nake yi ina ɗan ɗaukar lokaci na ƙara masa mintoci wata ran zan ce na ba shi minti takwas wallahi sai ya yi minti sha biyu ko sha biyar jama'a shaidu ne amma duk da haka tun da ya yi ƙorafi ha to shi kenan ta wuce kuma yanzu minti biyar eh, da ka bashi da muna ai sarki zaki bari ka ji ai bari magana ya hakuri ya hakuri ya hakuri abinda muke roka kaga karatu yana shiga kuma wallahi muna ganewa kuma jama'a na ganewa sosai karatu yana shiga shi da ba saboda kai da shi ba amma saboda jama'a masu fahimta ina gani da wannan eh, ka'idan da kuke ciki da a kawo doko dogon magana kuna yi wallahi yana yana taimakawa sosai gaskiya a gaske shi yasa da ni na roka eh, da kai hakuri roka ni nake sarki zaki kuna tuna isa na'am sarki zaki da bai wannan maganar ba haka za mu ci gaba ba ni da matsala amma tun da ya yi korafi ka gane tun da ya yi duk da yana ƙara masa kai akwai lokacin da ma na ce masa mm. tun da na shiga na yi magana ma mm. to wannan duk maganganun da na yin ma baya cikin mintocin akwai lokacin da ya sama da minti ashirin kai ka bashi minti biyar ni na bashi sama ya kai wurin minti goma sha biyar na kara masa kai hmm. amma bai gani ba ya zo yana cewa ai ka gani in aka zo kaza a ha sarki zaki ai tun da ka bashi minti biyar ko wani sirri a minti biyar din na dawo na yi zubu ba zan wuce minti a sarki zaki bari ka ji ba zan shiga ba in yana fara magana a minti biyar din zan bar shi sai ya ƙare kawai abin da za mun sarki zaki shi ne kai ka taya ni riƙe tambayoyin in tambaya yi ka fahimta in ya ƙare ni kan yabo wannan kawai shine sarki zaki don haka a buɗe a buɗe a buɗe <laughs> to now sarki zaki in ka lura a da mm-hmm. idan ana program ko bai shafe su ba yana iya ya bugu waya na na me yasa yanzu program din da ya shafe su bai iya bugu waya yake kenan sannan shi yana maganan ya bani minti kaza dan Allah ni an taba zuwa nan shi ya zo zai bugo waya na yi mata hadidin lokaci na ce ga lokacin da zai tsaya a ba ta bayan haka ba na yi me yasa saboda ina da sika akan abin da nake yi kuma duk wanda ya shirya a cikin su inda ni nake karatu kuma duk matsalar da na faɗe ta a nan shafin tun daga sanda na fara karatun nan har zuwa yanzu idan akwai wani wanda yake da ta cewa ko mutum ɗaya ne a cikin su idan an gama ya shigo duk ragowar mutane a ba su dama su haƙura ya zo in mutum yana da magana yana da ta cewa ya zo gani gashi ya ce to ni yanzu alfarmar da nake roƙo sarki zaki guda ɗaya ce hmm. zuwa biyu alfarma ta farko in dai ni nake karatu ni ya zo ya yi mudakala ya shigo ba zan masa tahdidin lokaci ba ba zan ƙayyade lokaci ba kuma kowa ya sani idan ya shigo sarki zaki in yana da magana ƙala bana ce masa in zai yi minti talatin yana magana sai ya gama nake ɗaukar abin da ya faɗa sannan in ce wani abu tsakani da Allah haka ne ko ba haka ba ne gaskiya haka ne gaskiya abin da ake haka ne sannan abu na biyu ba na masa tahadidin lokaci sarki dan Allah ya taɓa zuwa zai kira waya na ƙayyade masa na ce ga adadin lokacin da zai amfani da shi a bai taɓa kowa ba ni ban taɓa ba eh me yasa galibi wani lokaci in na shigo sai ya ƙoƙarin tada hayaniya ina tabbatar maka wallahi da yana da halin da zai sa ya ce in na bugo waya ka daina ɗaukan ta wallahi da yayi to ni yanzu ni ina roƙon shi ya min alfarma in ba zai iya amsawa ba daga bangare na ni ya bani dama in amsa daga ɓangaren shi shi in ya zo yayi karatu ya bani dama in shigo in yi mudakala kar a manta hadidin lokaci kuma ai ba jayayya muke ba kawai in na shigo ta'aliki nake yi in yi tambayoyi ko ba haka bane na'am haka ne haka ne haka ne kawai to wannan shine a maganganun da ya jiya sarki zaki lokacin da na ce babu wani malami da ya kawo da isnadi ingantacce cewa wannan abin da ake faɗa an ɗauki sama da shekara da shekaru wai ana tsinewa banin umayya akan mumbari a matsayin ibada ya kawo malama ya saka barin faɗa mai abin da bai sani ba hatta shekul islam bin taimiyya a cikin minhajus sunna sarki zaki wadan yi wa in a raddi yana kawo hadisan da basu inganta ba wadan yi musu raddi so in ibnu taimiyya yana iya istidlali da hadisin da bai inganta ba to ana iya samu kowane malami ya ja hadisi a tsammanin sa hadisi ya inganta daga baya bincike ya tabbatar da cewa istidlalin da ya kafa hujja da hadisi kaza hadisi kaza bai inganta ba to sai ya kawo inda zai kawo har da mai guduma ya kawo daga ƙarshe da na ce ya kawo hujja ta littafi sai ya tafi sai ya je ya kawo wasu malamai na farko ya kawo ibn hajar ibn hajar al-asqalani a cikin fatuhul bari a wannan munasaban sai daga ƙarshe ne ya faɗi banu umayya sarki zaki banu umayya daban ƙabila ce mu'awiya kuma daban okay, mu'awiya sarki na tare mu'awiya daban sannan kuma banu umayya daban okay. mu'awiya daban banu umayya daban inda kamar yahudu ai ƙabila ce na'am ka gane haka ne shin idan an samu wasu na yin wani aiki mara kyau a cikin wata ƙabila shin ana hukunta dukkan ƙabilar da su a'a shi da ce koko su wanda suka aikin su za a jingina wa aikin zan dokan gurin eh. zan dokan gurin so cikin maganganun da ya yi lokacin da na ce ka hujja da littafi sai ya tafi sai je ya kafa hujja da Mas'udi ka lura Na. so ina so in saka gurin a maganan da na yi jiya zan zo kanta in ban manta ma maganan hadda ƙur'ani da ya yi. sarki zaki ba fani ne na ce fa malaman shi'a ba su iya karatun ƙur'ani ba ba a'a shi dai Kamalul Haidari da ya ce yana bincike yana kaza yana kaza shine wanda yace malaman shi'a ba su iya karatun qur'ani ba bari ga maganar shi nan eh eh domin da ya da ya yi kyau in ka saka maganar gaba da saboda اعترافات شيعية هذول اللي يقول شنو علاقة التفسير وعلوم القرآن بعملية الاستنباط واقعا از مرحلة برتنغة لا يعلم لا مجتهد لا كذا هذول مج... مجتهدين كرتون مولانا الا ان يقول باب القران ضعوا على جانب ما بحث اخر هذا ما عندي شغل اما يقول الى الان المرجع الكذا من يقرا الايات ام يقراها غلط خب بعد على الاسلام السلام ما عندنا شغل في ذاك كما انا حاضر عند اساتذه ها حاضر عند اساتذه قرا الايه ورتب عليها بحثا مفصلا بعد الدرس مولانا في النجف مو هنا أنا حتى ذهنكم يروح يمنا ويسرى عرفت شو بالي <laughs> فذهبت انا قلت له مولانا هاي الآية مو هالشكل هاي الآية هالشكل قال عجيب لعد مو هالشكل قلت له لا والله مو هالشكل الآية هذا الآية نصها أولا ثانيا ثالثا في مسجد الخضراء مولانا مو سيد الخوي يكون في علمكم حتى لا يروح ذهنكم لسيد الخوي وهذا الذي قاله السيد الإمام قال مع الأسف الشديد في حوزاتنا العلمية يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا من غير أن يكون يعرف ماذا أن يقرأ القرآن هذا منهج وطبيعي هذا هذا المنهج الأخباري طبيعي لو مو طبيعي طبيعي جدا لأن الأخباري يقول هذا القرآن حجة وليس بحجة ليس بحجة so ba ni na faɗa ba kamalul haidari shi yake cewa kana iya ganin malami a shi'a ya kai mataki na mujtahidi yayi karatu a hausa amma bai iya karatun qur'ani ba ka lura na'am na'am to ba ni ne na kai zoman ba so in a yanzu ta kai ga jikan ma'aiki ma in ya faɗi magana ana iya ƙaryata shi ƙarya yake to kaga wannan a matsalar su ce shi da ya faɗi cewa ana samu ka ga malamin shi'a ya kai mataki na mujtahidi bai iya karatun ƙur'ani ba ba magana ta bace ba ni na faɗa ba shi ya faɗa wannan kenan sannan ya ce ko ni ban haddace qur'ani ba har ya nuna hotunan wasu sun haddace qur'ani gabaki ɗaya sarki zaki malam ta harfa a rayuwar shi su uku fa ya taɓa haɗuwa da ni ba su uku kawai eh okay wanda so uku ya taba haduwa da ni hmm. wanda na zo bauchi muƙabala so biyu sai kuma so ɗaya so uku ina ganin okay astaghfirullah ko so bauchi ke shi ya biyo ka so ɗaya a'a shi ya biyo biyo wani gida so ɗaya ba eh shi ka bi shi so biyu eh, ni na bi shi so biyu oh, shi kuma wani abu ya kawo shi Kaduna ya zo maka gaisa okay na'am na'am ka lura na'am amma an ba haka ma shi bai san da ina da ina ne karatu ba bai san su waye abokan karatu na ba kaga ba zai iya ba da shaida cewa na yi ko ban yi ba ka lura sana abu na biyu ko ban haddace ƙur'ani ba duk wanda ke bibiya ta ya san ba ni da rauni gidan jan ƙur'ani amma su rauninsu ya bayyana ko a nan shafin duk mutumin da yake munsifi ne ya gane cewa billahi la ilaha illa huwa suna da matsala gurin jin qur'ani sannan a inda na samu lokaci akwai wasu mari ya faɗa cewa a munasaba na ta'aziyya irin wannan na zaman makoki da ake na Imam Hussein aka tambaye shi da a karanta waƙoƙin da suke da alaƙa da ta'aziyyar Imam Hussein da karatun Qur'ani cewa ya gara a karanta waƙoƙi na ta'aziyar al'imam Hussein da karanta ƙur'ani ina da bidiyon bar wani daga cikin malaman shi'a ne ya faɗi wannan magana ina da bidiyon barin ya musu ya ce ƙarya ne ba a faɗa ma to sai yanzu a nan sannan da na sa Aliyu Kaurani ya faɗi wannan maganan sarki zaki shi ba ga shi ya zo yana ƙoƙarin ba shi kariya ba hmm. eh? ba cewa yake in an taɓa sai da na aliba ina ƙoƙarin in ba da kariya To shi wannan da ya faɗi wannan ai akwai kuma inda ya faɗa ya ce ayar inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ahlal baiti ba nan bane maudu'in ta inda take a Qur'ani sahabbai suka zo suka saka ta a gurin ina da bidiyon shi ma in bai sani ba in yayi musu ya ce bai faɗi wannan ba sai in zo in saka amma akwai inda ya faɗi cewa wannan ayar da ke suratul azab nan gurin maƙiya ahalul baiti ne suka zo suka saka ta a gurin amma asali ba inda ya dace a saka ta aka saka ta ba hmm. ka lura so wannan a bayyana take raunin su ya bayyana inda wajen alaƙar su da ƙur'ani ne kuma inda kan zan ma da wannan misalin maganganun malaman su zan kawo da aikin su a wannan doron duniya ɗin. ka lura So bari in saka wannan yanzu kan wani littafi ne magana, bari mu ji abin da yake cewa. Ga Mu'awiya yana sa a zagi Imam Ali, an yi wannan sarki zaki. Hmm. Cewa ga Mu'awiya yana sa a zagi Imam Ali, an yi wannan ɗin na wurin shekara ɗari da ashirin. kuma wannan malamin ma salafi ne dan uwansu wannan maganar sarki zaki da ake ta faɗa to an sa ana tsinewa banu umayya akan a alul baita akan mambari shekara ɗari da ashirin ta lura na'am ina rantse maka da Allah kuma ina ƙara faɗa a nan gurin wallahi babu wanda zai iya tabbatar maka da ta fuskar sanadi ingantacce hmm. sai dai a tarihin da bai inganta ba shi ma abin da ya kawo kenan abin da ah. zai baka mamaki zan zo zan yi magana ka san malamin da ya kawo ya kafa hujja da shi a matsayin malamin sunna malamin shi'a ne ah, eh, shi balarabe nan malata ina eh, bar a'a bar bar ina zuwa bar bar bar ina zuwa dan jira Ebe ne dan uwansu sarki zaki na shek ya zo a cikin littafin ahalin sunna wadda ake kira da muruju zahab na al-mas'udi juzi'i na uku shafi ya zo a cikin littafin sunna wanda ake kira muruju zahab na al-mas'udi to ina eh. so dan Allah ɗalibai masu jin larabci yanzu su sa a google su sakin su rubuta manhuwal mas'udi wane ne al-mas'udi za a fito masa da sakamakon za su ga waye mas'udi hmm. mas'udi ahli sunna ne ko ɗan shi'a ne to wannan mutumin da zan zo zan tabbatar da cewa ɗan shi'a ne shine kuma malam Tahir ya je ya ɗauko littafin shi yana ma masunna hujja da shi sau da ba yadda za a yi aƙidar shi'a ta iya kare kanta sai da ta dalisi da rufa-rufa da ƙarya tukunna sannan za su iya kare Na suna amma bari mu bashiri 44 yana cewa thumma irtaqa bihimul amr fi ta'atihi sai biyayyan mu'awiya ya kai su ga saboda ta'atihi da ya sa hi anan sai ce ai mu'awiya yana nufin mu'awiya sai biyayya zuwa ga mu'awiyar ya kai su ila an ja'alu la'ana ali sunna suka mai da la'anar imam ali ta zamo sunna sarki zaki idan ka aikata sunna me kake samu kana samun lada mana to gashi malamin ahalin sunna ya ce ja'alu la'ana aliyan sunna suka mai da zagin imam ali ta zamo sunna yansha'u alaiha as-saghir wa yahluku alaiha al-kabir wadda yara ƙananu suka tashi a kai tsofi suka mutu a kai suka mai da ita sunna malami ɗaya kenan shine wa al'imamul mas'udi a cikin muruju zahab juzi'i na uku shafi na arba'in da biyu sai ma ta zama sunna yanzu sarki akwai wani abu da ya faɗa ba kai la'akari da shi ba hmm. ba kai la'akari da shi ba ko eh wani abu kenan to bala zan dawo da shi ka yi to <laughs> suka maida la'anar imam ali ta zamo sunna sarki zaki idan ka aikata sunna me kake samu kana samun lada mana to gashi malamin ahalin sunna ce. ja'alu la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo su wannan maganan cewa ja'alu la'ana Aliyan sunna in ka lura a nan gurin ya fassara kalmar la'ana da zagi ko bai fassara ta ba eh na'am na'am na'am na'am oke <laughs> oke gaskiya <laughs> yanzu hankali da yanzu kaga duk aje a dawo in ne hmm. malam tare zai iya fassara kalmar la'ana a nan gurin da ma'anar zagi hmm. abin da ke littattafan da muke kawo ai cewa yake yi la'ana ne ba zagi ba ne na'am okay yanzu nan me yayi okay wato la'ana ya zama zagi kenan a nan kenan a nan gurin okay na'am so kaga la'anar da ta zo a nan gurin hmm. sai fassara ta da zagi amma la'anar da ke littattafan su ba zagi ba ne anya sarki kana tare da ni sai na fahimta na fahimta shi dai lura na'am na fahimta hmm. na fahimta sosai bari mu sake dan dawo da shi watakila mutane su ji dan ga shi malamin ahlus sunna yace ja'alu la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo sunna yan ja'alu la'ana ali sunna suka sanya zagin imam ali ya fassara kalmar la'ana da sunan zagi Hmm. Ka lura? Yanda kaga duk aje a zagayo ya zo ya tabbatar da kaje cewa kalmar la'ana ɗin zagi ne. Hmm. Ka Na'am sosai sosai. To tun da ya fassara cewa kalmar la'ana zagi ne yanzu. Sarki ƙalubalen da na yi masa na ce ina buƙatar a kawo mana inda ya tabbata a littattafan sunna cewa a zauna a la'anci sayyidina Ali. Mm. rikicin da ya faru tsakaninsu a wancan lokacin daban daga nan rigima ta riga gwamnati ta ƙare banul abbas sun zo kuma inda zaka gane shi da yake cewa 'yan siyasa ne ba nan da bakin shi ya ce banul abbas abinda suka yi wa ahlul baiti ba har gara ma banu umayyan da su sosai eh to ya ba sa kawo maganan abinda banul abbas suka yi hmm. lura ya ba su kirkiri addu'a ta tsinuwa ga banul abbas ba sosai ya kamata da su ma inda yake ne su ma ya kamata a yi musu kenan ka lura ya kamata a yi musu hmm. amma su waye sunansu ya shahara a gurin mutane <laughs> bani umayya ka gani eh. so bari mu sake dawo da shi mutane su ji malam tahari yana fassara kalmar la'ana da ma'anan zaki zaki idan ka aikata sunna me kake samu kana samun lada mana to gashi malamin ahlus sunna yace ja'alu la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo sunna yan sha'u alaiha saghir wa yahluku alaiha kabir wadda yara ƙananu suka tashi a kai tsofi suka mutu a kai la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo sunna la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo sunna ja'alu la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo sunna yan sha'u alaiha saghir wa yahluku alaiha al-kabir to kaga nan sarki duk ashe sa na ce mata na ce maka akwai wani abu da ya faɗa amma baka gane me yake faɗa ma <laughs> yanzu kaga maganan zazzaki da yake ci Allah ka tsine ma farkon azzalimi hmm. sannan na biyu sannan na uku Allah ka tsine ma mu'awiya yanzu me yake yi ba zagin sai yake yi ba wato oke in dai za inda a ɗauki wannan fasara ba wannan shi ne. a kwarai zagi kenan shi ma yake musu kenan zagi yake yi Sannan abin da muke karantuwa ana cewa Allah ya tsinewa Abubakar da Umar hmm. da suna wani lokaci da kinaya ta tabbata cewa lallai a cikin littattafansu akwai zagi. So ni abin da nake cewa yanzu sarki zagi. a kawo min inda aka ce hmm. a zauna a tsine ma ahalul baiti haka tunda su ma wani bangare na sahabbai a littattafan mu Allah zai bada lada a kawo min gurin. Amma shai jiya ya nuna cewa fa wai inda aka ayyana sunan naki kamar na abu Umar da sauransu an shiga musu da shi kuma an musu wahayi za a ne ƙarya ne na rantse da Allah ai tun da kaga ya zo yana kokarin ba da kariya ba zai yiwu ba sarki zaki ka zo ka ce Allah ya tsine mu farkon azzalimi kuma ka ce ba a san farkon azzalimin ba zai yiwu ka tsine mu wanda baka san wa kake tsinewa ke wato ba zai ce ba san wanda suke tsine ba ai ba zai yi wa ai to hmm. wa ake waye na farkon ai na faɗa a littattafai sarki zaki na fito da abin nan fili na ce farkon nan sun ce a dole ne a barranta da gumaka guda hudu abubakar umar usman sai mu'awiya ai in kana so ka gane idan suka faɗa awwali da sani da salisu a gaba ai suna kara na hudun sukan fito da sunan mu'awiya ai na'am eh eh shi lura suna fito da sunan shi ai idan sun yi kinaya wani lokaci sun ce awwalu da sani da salisu sai su ce da na hudu muawiya wannan ya nuna maka na ɗayan da na biyun da na ukun abubakar da umar da usman ne mm-hmm. Mm-hmm. ba yadda za a yi ka tsine mu wanda baka sani ba <laughs> na'am na'am bai yiwa mm. sannan shine bai fito ya sarrafa ma amma malaman su ai irin su majalisi gashi nan a biharun anwar da mir'atul uqul sharhi na usulul kafi sun bayyana wa ake nufi da abubakar da umar din da usman din kuma wasu da dama daga cikin malaman shi'a sarki zaki sun fito kwarar sun bayyana cewa wanda ake nufi din nan na ɗaya da na biyu da na uku su ne abubakar da umar da usman a nan gurin mun saka wani malamin shi'a da ya faɗa ya ce ba yadda za a ɓoye sai dai kawai a fito a faɗi dalilan da yasa muke kafarta abubakar da umar abin da ya faɗa kenan ya ce amma maganan a ci gaba da ɓoye ɓoye ya ce bai mayuwa an yi haka ka lura mun saka a nan gurin mm-hmm. mun saka a nan gurin eh, an yi haka saboda haka mun yi bayani a nan gurin a satin da ya wuce cikin darasin har murya maka kawo wanda ya ce ka ce ma abubakar radiyallahu ta'ala anhu kawai ko radiyallahu anhu ya ce kai kanka faɗar haka Allah ya tsine maka albarka ɗan wuta ne kai kafiri ne kai ka ji irin kalaman da ya faɗa ah. eh an yi haka ko ba haka ba an yi haka wannan bidiyo an saka nan to bari mu saka wannan hmm. Allah ya sa kar ya bada matsala ka ji maganan abinda maka kawo wancan bayan wancan na falalan la'ana da Abubakar Umar طبعا هذا الشيء آه، نعم وارد وهو صحيح بالروايات المعتبرة عندنا وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر آه، أيضا السيد علي السيستاني أيضا ذكر هذه الرواية واعتمد هذه الرواية بأفضلية اللعن على الصلاة على محمد وآل محمد أفضلية موجودة الفتوى مش مشهورة بخط يده يوم اللي سألوه قالوا له أنه من الأفضل الصلاة على محمد وآل محمد أم لعن أعداء محمد وآل محمد هو استشهد به أنا تنبيعني shin yin salati ga annabi ko kuma tsinuwa ga makiya ahlul baiti wanne ne ya fi lada tukunna da ka yi salati ga annabi da ka tsinewa makiya ahlul baiti wanne ya fi lada هاي الروايات اللي انا راح اقولهن الان قال مرة أنه أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الصادق هسه ما جاي يحضرني مر بجماعة فسلم عليهم ومر مر بجماعة أخرى فلم يسلم عليهم فكان هنالك شخص مع الإمام عليه السلام وقال له يا مولاي أوكي وأنا متن تعرض الإمام عليه السلام سيتي يا مولانا لما سلمت على المجموعة الأولى ولم تسلم على المجموعة الثانية تقول الرواية فقال عليه السلام سلم إن المجموعة الأولى ويسي رواية تتشي إمامي كانت تصلي علي وعلى أهل بيتي jama'a ta farko da ne musu sallama na'am ta kasance tana salati gare ya da mutanen gidana يعني تصلي على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد فأحببت أن أقطع تلك الصلاة وأسلم عليه ماكو مشكلة تاغني توي سي نسو in yanke salatin da suke wa annabi da mutanen gidan shi shi yasa sai ne musu sallama to kaga ai dole za su yanke salatin su an samu sallama na'am المجموعة الثانية ما سلمت عليهم لأن المجموعة الثانية كانت منشغلة بلعن أعدائنا وكاغا وي جماعة بيو بان مسا سلما با ita kuma ta shagaltu da tsinuwa ga ma'abota tsinuwa ga makiya ahlul baiti ne ka lura فما أحببت أن أقطع ذلك اللعن المبارك to saboda wato haka ba na so in musu sallama su yanke da yin salati ko su yanke da yin addu'a ta tsinuwa ga makiya a halal baiti kenan yanzu an kai matakin da a shi'a ana samun ruwan da gara ma da kawa annabi salati <laughs> gara ma ka zauna kai tsinewa makiya a halin baiti ya fi wannan eh sosai ya shi muna hadihi min الروايات التي استشهد بها ايضا السيد علي السيستاني وقال بافضليه وتقدم اللعن على الصلاه على محمد وال محمد عليه السلام. وكاغي يتي تو دا وان سيستاني يا غباتت دا غارك الدعاء تتسينوا غمقيا اهل البيت دا كيوا النبي ما انا فللن تسيني ومقيا اهل البيت يا فللن صلاه النبي. Na'am. Kana ganewa sarki? نعم نعم na'am. Eh? Isu, eh, ina ganewa sosai malam. Mhm. To abin da كي faɗa kenan. Mm. هذه من الروايات التي استشهد بها أيضا السيد علي السيستاني وقال بأفضلية وتقدم اللعن على الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام أفضلية أبدلية يعني يا ما أبو لعن أبو بكر لعن عمر أفضل بملايين ملايين ملايين من الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام قادي تو ننسي يسرها yace وأبو بكر da umar ya مليان so كذونا da ka zauna قالوا لا أم برمو داود lura bari mu سجي بملايين ملايين ملايين من استشهد بها أيضا السيد علي السيستاني وقال بأفضلية وتقدم اللعن على الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام أفضلية يعني لعن أبو بكر لعن عمر أفضل قاعدي لعن أبو بكر لعن عمر بملايين ملايين ملايين من الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام لا قياس kaga ya fi bi malayi ba miliyoyi ma ma ba wai su ɗaya ba ko su biyu miliyoyi ya fi da ka yi wa annabi salati gara ka ɗaura ka la'anci abubakar ka duba duk kafaran da aka yi a duniyan nan ka kaf ɗinta ba wanda ya cancanci in ka tsine mai Allah ya baka lada sai abubakar da umar har ya kai ga ana samun ruwa da yin tsinuwa ga abubakar da umar ya fi salati ga annabi a littattafan shi'a saboda ka yan shi'a an samu aiki sai a yi tafafatawa to ya fi ya fi ya fi salati salati ga annabi gashi nan ai haka ya faɗa ya fi salati ga annabi min الروايات التي استشهد بها ايضا السيد علي السيستاني وقال بافضليه وتقدم اللعن على الصلاة على محمد وعلى عليه السلام أفضلية على, الصلاة على محمد و... يعني لعن أبو بكر لعن عمر أفضل بملايين ملايين أغني لعن أبو بكر ولعن عمر أفضل بملايين باوي مليون بدا مليوي يافي ملايين من الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام لا قياس أصلا هذا الشيء لازم هم تعرفونه لذلك اللعن شيء مبارك جدا مبارك ومقدس قالوا نعم, نعم. شي يسا اي كاغا <laughs> اي والله سيري دان شي اي ودرواني ني دي كان نافو قرفن دان شي اي ودريني بالله الذي لا اله الا هو سركي ذاكي با يدد ذا اي wanda ke kokwantan musuluncin abubakar da umar da usman da imanin su wai ni yanzu ya kalle ne ci ya yadda da musulunci na in yadda da shi ah, mu dai mu'amala da ka in ta haɗa mu iya lokacin da zamu haɗa ka kama gaban ka in kama gabana amma wallahi ba wanda ya isa a doron ƙasar nan mutum ya ƙi yadda da musuluncin abubakar da umar da usman ni kuma ya ce ya yarda da musulunci na in yarda da shi wannan ma tsantsagwarar renin hankali ne da renin wayo so a sarki zaki jiya in ka lura ya kawo wata magana tana na Fatima a cikin minhalis sunna sarki na cikin cin amanar da malam tare yake ta ilimi idan ya zo wani lokaci magana ce sai ya ɗauko farkonta da ta sai ya zo tsakiya kawai ya datse ta in kai magana sai ce maka wo muhallin shahid kawai yake ɗauka sarki ai ko muhallin shahid za ka ɗauka kakan ɗauki muhallin shahid ne idan ya zamanto abin da ka ɗauka bai da alaƙa da gaba bai da alaƙa da baya amma idan abin da ka ɗauka yana da alaƙa da gaba da baya sai ka ɗauki iya inda kawai yi maka wala wannan ha'inci ne cin amana ilimi ne bari baka misali kiristoci ba suna kafa hujja ba da aya a ƙur'ani cewa wanda ya sallah sai ya shiga wuta kuma suka ce Allah ne faɗa a littafin musulmi eh, sai su jafa wai lil musallina da Allah ayar da ke gaba tana da alaƙa da ta bayan ko ba su da alaƙa tana da babban alaƙa kuwa to shi ma sai ya ja iya nan in an yi magana sai ce ai muhalli shahid kawai ya ja shi muhalli shahid a gurinsa shine kawai fawailil musallina hmm. yanzu idan kirista sarki ya zo yadda tsa'aya aya ya ce maka lallai ƙur'anin ku ya tabbatar da cewa annabi isa dan Allah ne sai ya zo kawai kaga farkon ayan shine laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam to sai ya ajiye laqad kafara alladhina qalu sai ya zo kawai sai ya ja maka inna allaha huwa almasih ibn maryam sai ya ce maka inna kaga harafi ne na taukidi to wannan ita ce hudda na cewa inna allaha lalle allah huwa almasih ibn maryam Allah wannan cin amana ilimi ne ko ba cin amana ilimi bane wannan ce amana saboda ƙalu ɗin laƙari kafarar lazina ƙalu suna da alaƙa ka lura? ka lura? na'am sosai sosai in wani ya zo ya ce a littafin hukunci Allah talaka ne hmm. sai ya zo aka ce a ina ka faɗo aka faɗo wannan sai ce ga ƙur'anin ku ya ce inna Allah faqirun Allah talaka ne in mutum magana sai ya zo ya ce mana kawai muhallin shahid ya ja Ah. ko ku a abin da ya datsa a nan abin da ya bari a baya da abin da ya bari a gaba suna da alaƙa suna da alaƙa sosai sosai akwai alaƙa to jama'a ku hakuri kamar network gun a ah, malam ne network gun malam akwai a ah, dan masala kaɗan Maya hakuri kamin malam ya dawo network problem. jama'a mu yi hakuri kamin a malam ya dawo yanzu insha Allah network ah imam shafi <laughs> wa alaikas salam abdul inyas wa alaikas salam aliyu aliyu ya eh, yaron kirki me zai yi umar Ahmed, jama ku kuri network ya dami malam zai dawo yanzu ashiru sanda zuwa jafar sanda zuwa eh, aliyu umar abubakar ok mun yi hakuri kamin malam ya dawo Me ka sani akan manzo? To, bismillah shek. Abubuwan network ɗin ne sai a hankali. Hankali. san daga yanki zuwa yanki daga mataki zuwa mataki haka ake ta samun matsala. Da fatan mutane za su yi mana haƙuri. So, ka gane mahallin shahid sarki zaki to bai yi wa mutum ya zo ya haka kawai ya ce mahallin shahidi to yanzu zan tafi zan baka misali maganar da ya kawo jiya sarki zaki na maganan shekul islamu bin taimiyya a cikin minhajus sunna hmm. shi minhajus sunna sarki zaki littafi ne na raddi ni zan karanto maganar daga farkonta hmm. ibnu taymiya a cikin minhajus sunna a mujalladi na takwas shafi na ɗaya. sai ya ce faslun fasli alar rafidi wannan dan shi'an ya ce asamin na takwas aulu abi bakarin fi mardi mautihi maganan da sai na abakar ya faɗa a rashin lafiya shi ya ce ne kuntu taraktu baita fatima lam aksibhu warraddu alaihi ina ma a ce na bar gidan ainihin wato fatima lam hmm. akbisu raddu alaihi ina ma a ce ban kai masa farmaki ba sai ya ce to raddin da zai masa ka fahimci babin sarki zaki hmm. tun daga farko dama shi dan shi nan ya kawo magana ne ya ce wai sai na abakar ya kai wa gidan na na fatima farmaki sai ce to wannan magana da dan shi ya ce abubakar ya faɗa wai a rashin lafiyar mutuwarsa ta wai ina ma bai kai wa gidan na na fatima farmaki ba sai ce to mayar da martani a kan shi da ya kawo wannan maganar lan bisu sai ya ce walaita ne kun tufi bullatin bani sa'ida rabtu ala yadi ahadin ar-rajulaini wa kana huwa amir wa kuntu al-wazir ina ma a ce lokacin wancan lokacin akwai mutane guda biyun da in uwa ɗaya mu ba a ya to shine shugaba in zamanto ni ne waziri sai ce wa hada yadullu ala iqdamihi ala baiti fatima wannan yana nuna cewa sai na abakar ya gabata gidan fatima inda istima'i amiril mu'minina wa zubair wa ghairihi ma fi lokacin da aka hadu a ɗakin a gidan sayyidina ali da zubair a ciki to kaga da ya kawo wannan ƙaryar shine sai ibnu taymiya sai ya ce wal jawabu amsar da zamu baka kai din shi a da kake cewa wai sai na abakar a rashin lafiyarsa wai ya ce ina ma a ce wai yana da na sani da ya bi daga cikin aikin da ya na da na sani wai kai wa gidan na na fatima farmaki da i to shine sai ya ce to amsar da za mu bayar ga shi wannan dan shi'a in ji shekul islamu bin taimiyya kana ganewa sarki sosai na'am to shine sai ya ce amsar da za mu bayar sai ya ce annal qadaha ita suka idan mutum yayi ya ce wa ana kaza ne sai ce layi kubalu ba a karɓar sukarsa hatta ya subuta labzu har sai lafazi na sukar da i ya tabbata bi isnadin sahihin da isnadin ingantacce wa ya kuna sannan ya zamanto dalan yana nuni dalalatan zahira dalala ne ne qadhi akan sukar? sai yace fa idan tafat ihdahuma idan lafazin da ka kawo bai inganta ba ko dilala abinda lafazin ke nuna ko ya inganta ba haka yake nuna ba sai ce in tafa halqadahu ai sukar da kake wa mutum ya kuru ka lura sarki magana ci wani ya faɗa a kanka sai aka samu eh abin ya faru amma yadda ya ba da labarin abin yadda yake nunawa ba haka yake nunawa ko ya bada labari amma abin kuma bai ma tabbata ba hmm. sai ya ce to fa kaifa idan tafa kullum minhum ya kuma a ci dilala bayanin bai nuna haka sannan kuma bayanin bai ma inganta ba sai ibn taymiya yace wa nahnu na'lamu ƙina, mu muna sani sani na tabbas anna ababakar lam yaqdam ala ali wa zubair bi shay'in min al-ana sai na abakar bai gabata da wani abu ba akan aliyu da zubairu na cutarwa bal wala sa'ad bin ubadata al-mutakhallif an bai'atihi awwalan wa akhiran ko sa'ad bin ubada wanda bai masa mubai'a ba farko da ƙarshe sai ya ce wa gayatu ma yuqalu ƙarshen abin da za a faɗa mai magana duk abin da zai faɗa na ƙirƙiran ƙarya ya ce in innahu ka basa ta fatima ya kai wa gidan na fatima hari ne zura don ya dubi hal fihi shai'un min malillahi alladhi yuqassimuhu ko akwai wani abu na dukiyar Allah wanda zai raba kaga in an ce ya raba wa zai raba wa kan shi zai raba wa an yutiyahu musta haƙƙi ya bayar da shi ga wanda ya cancanta kaga in akwai dukiyar ma sai na abakar in ya ɗauko kansa zai ba ko zai raba mutane ne zai raba mutane ne yauwa sai ce to gayar abin da mai faɗa zai faɗa na ƙarya da zai jingina sai na abakar shi ne faɗi wannan sun sannan sai Ibn tamiya ya ce ra'a annahu law tarakahu la jaza da ya bashi da ya halatta fa innahu yajuzu an yu'tiyahum min malil fai'i ai ya halatta da masu ahlul bait a dauki dukiya ta fai'u a basu ka fahimci maganar sarki sun ce wai yace karshen abin da zaka iya faɗa na kirkiran ƙarya ka ce abubakar ya kai farmaki ne don ya duba ya gani akwai dukiya ta baitul mali da zai rabawa mutane ko babu sannan in ma akwai ya ga cewa ya halatta saboda wato lau taraka huda zai bar yin hakan ya halatta saboda ai ya halatta dama a ɗauki wani abu na baitul mali a basu to sai ya kawo shi cewa abin da za a faɗa to wannan maganar da ya kawo sai cewa amma iqdamuhu alaihim anfusihim bi adan amma a ce wai sai na abakar ya gabatar da wani abu na kai farmaki da cutar da na na fatima da, zubairu da sayyidina ali sai ya ce fa hadha ma waqa fihi qattun wannan da ɗaya bi a kuma a ahlul ilmi wad dini da ittifaqin wanda suka san addini da ilimi ka fahimci maganar sarki ba fa tabbatar da abin yake yi ma hmm. wancan ɗan shi'an da ya kawo maganan ya ce ƙarshen abin da za ka faɗa shi ne wannan ka lura ya ce ƙarshen abin da za a faɗa shi ne wannan ya ce hmm. amma wani ƙarshen abin da za a faɗa a ce shi ne a ce ya kai gidan don ya ɗauki wani abu na dukiya rabawa mutane ko wanda ya cancanta sun ra'a annahu law tarakahu lahum lajana sannan a ce ya ga cewa kuma daga ba da zai ban musu dukiyar da yafi saboda ai ya halatta a ɗauki dama dukiya ta faiƙo a basu to ne ibnu taimiyya da ya gama sai yake cewa wa inna ma yanqulu misla hada wanda suke nakalto irin waɗannan labaran sai ce juhalul na jahilai ne makaryata yanzu kenan da malamin malam tahir da shi kansa da iji ina kalto wannan a gurin ibnu taymiya jahilai ne makaryata ne kaje na daya eh. sai ce wa yusaddiquhu hamqa al'alamina wawayen talikai su suke gaskata irin waɗannan alladhina yaquluna wannan suke cewa inna sahabata sahabbai hadamu baita ta sun rusa gidan na na fatima dan Allah su waye suke faɗan wannan magana to dan <laughs> shiya ke faɗan haka to shine ibnu taymiya yace wa inna ma yanqulu misla hada wanda suke nakalto irin wannan sai ce jahilai ne makaryata ne sannan wawaye daga cikin talakai su karyata su alladhina yaquluna inna sahabata hadamu baita fatima wanda za su zo suna kawo muku tarihi suna cewa wai na na Fatima sahabbai sun rusa gidanta wa darabu batnaha sun doki cikinta hatta askatat da jaririn da ke cikin ta fadi sai ibnu taymiya ya ce wa hadha kulluhu da'awa muktaliqin wannan duka da'awa ce ta kirkiran ƙarya wa ifkin muftaran bittifaqi ahlil islami da ittifaqin waɗanda suka san musulunci yanzu sarki ka fahimci maganar da ake ciki na'am na'am to samalan tahir da ya tashi sai kawai ya zo ya ce wa gayatu ma yuqal innahu kabasa albayta liyanzura hal fihi shay'un mimma lillahi alladhi yuqassimuhu wa an yu'tiyahu limustahiqihi thumma ra'a annahu law tarakahu lajaza fa innahu yajuzu an yu'tiyahum an dauke wuta anan ka gane sarki zaki na'am na'am shek yace gayar abinda za a faɗa kenan sai da ya tashi sarki zaki sai iki karanto farkon sai iki me sai iki karanto farkon sai me sai ya ƙi karanto farkon sai ya ƙi karanto ƙarshe sai ya ɗauki tsakiya kawai dan Allah yaya za a yi in ba wanda zai je ya bincika ba ya gane me ake nufi hmm. wannan a karatun baya na kawo maganar Muhammad bin Abdulwahab da shi ya kaito abin da ƴan Iraki ke yi ne amma malam Tahir ya zo ya jingina wa Muhammad bin Abdulwahab ya ce ya faɗa ka na'am to wannan na baka misali ne na farko daga cikin misalan da malam Tahir ya zo ya yi karatu jiya so yanzu ba wannan nake so ba in abin nan wannan bidiyon sarki zaki bari mu ƙara dawo da shi akwai abin da nake so ne in fitar da natija ko ba mu dogon karatu ba in na fitar da natijan nan sai in tsaya daga nan sai mu abin nan a wannan maganar da shi yake faɗa cewa sun sanya sayyidina ali abin abin nan bari zan sake dawo da shi tukunna sannan sai in ba da amsa akan wannan kawai cewa ga mu'awiya yana sa a zagi imam ali an yi wannan ɗin na wurin shekara ɗari da ashirin kuma wannan malamin ma ba salabe ne ɗan uwansu sarki zaki na shek ya zo a cikin littafin ahalin sunna wadda ake kira da muruju zahab na al-mas'udi juzi'i na uku shafi na arba'in da yana cewa thumma irtaqa bihimul amr fi ta'atihi sai biyayyan mu'awiya ya kai su ga saboda ta'atihi da ya sa hi anan sai ce ai mu'awiya yana nufin mu'awiya sai biyayya zuwa ga mu'awiya ya kai su ila an ja'alu la'ana ali sunna suka mai da la'anar imam ali ta zamo sunna sarki zaki idan ka aikata sunna me kake samu kana samun lada mana to gashi malamin ahalin sunna ce. ja'alu la'ana aliyan sunna suka maida zagin imam ali ta zamo sunna yan sha'u alaiha saghir wa yahluku alaiha kabir wadda yara ƙananu suka tashi a kai tsofi suka mutu a kai to sarki zaki wannan malamin da ya ɗauko ya jingina hmm. ya ce almasudi kuma ya ce malamin sunna ne na ce ma mutane don Allah duk wanda ke jin larabci ya sacin ya sa manhuwal mas'udi in ka sa manhuwal mas'udi inda larabci ne fito maka in ba za ka iya karanta larabcin ba na san yanzu a tsarin da aka yi akwai inda za ka iya komawa ya baka translation da turanci ko sosai sosai to mutum ya koma abin da ya gani da larabci a hmm. wajen tarihi sai ya sa manhuwal mas'udi to zai ba shi da turanci zai ga waye mas'udi din nan hmm. bari zo in faɗi wani abu akan shi mas'udin nan ba tare da na ja dogon lokaci ba oh. shi wannan mai littafin da ya kawo mas'udi din nan al-mas'udi da littafin shi murudu zahab nisbarsa sarki zaki ana ce masa abul husaini ali bin husaini al-mas'udi nisbarsa yana koma zuwa ga abdullahi bin mas'ud bi bagdad al-maulud wanda aka haife shi hijira shekara ainihin wato ko wanda ya rasu wani an mahaife shi a gada a bagada da ya rasu hijira 346 wannan mutumin yana da littattafai kamar haka sarki zaki akwai akhbarus zaman wa ma abdahu sannan akwai al-awsat sannan akwai murujiz zahab shine littafi na uku akwai al-qadaya wat tajarub akwai da ka'irul ulum wa ma kana fi salafid duhur shine littafi na biyar akwai ar-rasa'il listizkaf lima marra fi salifil a'sab sannan littafi na bakwai akwai kitabu tarikh fi akbari umam min al-arab wal ajam littafi na takwas akwai khaza'il mulk wa sirrul alamin akwai al-maqalat fi usul ad-diyanat shine littafi na tara akwai at-tanbih wal ishraf akwai al-istibsar fil imam fil imama akwai a siyasatul madaniya shine littafi na sha biyu akwai akhbarul kawari sha uku akwai al fi asma'il a'imma ji sunan littafin ma kenan al fi asma'il a'imma dan da ka gane cewa dan shi'a ne sannan akwai al-inaba an usulid diyana sannan akwai al-masail wal ilal fil madahib wal milal sannan akwai sirrul hayati akwai nadmul adilla usulul milla akwai as-safwa fil imam yanzu kaga na faɗi cewa malamin nan karanci yana da littafai guda goma sha tara ko na'am to ina so dan Allah ɗalibai yanzu da na ce a saka a yi bincike yanzu cikakken sunansa da tarihinsa yanzu to wannan shi ne. so yanzu a maganar da ya kawo nan gurin ga ɗaya daga cikin malamansu sayyid baharul ulum a littafin shi alfawa'idur rijaliya a mujalladi na hudu shafi na ɗari da hamsin da ya tashi lissafo mazaje na shi'a sai ce wa minhum a sheik alfadil a shi'i ali bin husaini bin ali sai ce al musannifu kitabi muruji zahab kaga wannan malamin shi'a ne da yana lissafa in shi'a sai ya saka mai littafin nan haka nan annajashi a sa ar-rijal a shafi na ɗari da hudu ya ce wa yaqulu yana cewa al-allama yana faɗa a cikin littafinsa shi ma ya faɗa haka a shi wannan jashi. sannan a littafin allama alhilli a kulasatul aqwali a shafi na ɗari da tamanin da shida shi ma ya ce ali bin al bin ali al-mas'udi abul hasan az-zuhali sai ce lahu kitabun fil imamati wa ghairiha kaga yana da littafi da ya rubuta akan imama sai ce min ha kitabun fi isbatul wasiya li Ali bin Abi Talib kaga ya rubuta littafi wajen tabbatar da wasiyar Ali bin Abi Talib sai ya ce wa huwa sahibu kitabul muruj zahab kaga malami na uku kenan eh. akwai Ibn Dawud al-Hilli a littafinsa sa shima ar-Rijal a shafi na 137 yace Ali bin al-Husayn bin Ali al-Mas'udi Abul Hasan sai yace lam a yace Hasan sai ya ce lahu kitabu isbatul wasiya li ali alaihi salam huwa sahibu murud zam a tafrishi a littafin sa na qadur rijal a mujalladi na uku shafi na 255 yana cewa ali ibn husayn bin ali al-mas'udi abu hasan az-zuhali lahu kutubun minha yana da littattafai yace daga ciki kitabu isbatul wasiya li ali bin abi talib wa kitabu murud idan ka zo alhurrul amili a littafin shi amalul amili a mujalladi na biyu shafi na 180 daidai ya tabbatar da haka sannan ali albarujardi shi ma a littafinsa tsara'iful maqal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da ya tabbatar da wannan ya ce ali bin hussein bin ali bin mas'ud abul hasan az-zuhali lahu kutubun fil imama wa ghayriha minha kitabu fi kitabu في إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب عليه السلام سيأتي وهو صاحب مرود الزهر ما لم ينتقص شين إسماعيل باشا A littafin shi hidayatul arifina a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shida da saba'in da tara ya tabbatar da wannan ga sarki daki duka wa'annan ma banda shi akwai yaƙubi ma da suke jingina wa'annan na kawo maka duka malaman shi'a ne suka tabbatar da cewa wannan malamin ɗin shi'a ne da kuma littattafan da ya rubuta amma ire-irensu suna nan da yawa da su malam tayar sukan zo su ce sun faɗa sai su ɗauko sai su jingina wa ahli sunna abu bayan ku wanda ya magana ba ahli sunna ba ne kenan yanzu idan muka tafi hanyar da nama 'yan shi'a suke bi sarki zaki wajen ɓata abubuwa ibnu hajar al-asqalani shi ma da ya zo a cikin lisanul mizan a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da talatin da uku cewa ya yi wa kutubuhu hatun bi annahu kana shi'iyyan mu'taziliyan ce littattafansa cike suke cewa ɗan shi'a ne sannan kuma ba mu'tazili ne dama ana samun haka to shi ma har anan sai da ya karanto aqidar ya ce su ahli sunna ne idan muka dawo sarki zaki hanyar da ƴan shi'a suke bi don su ɓata tarihi na farko dama akwai kirkirar ƙarya kaji na ɗaya na'am na biyu akwai da alal haditha awun nuqsanu minha bi qasdi tashwi abin da ya faru na tarihi ko a ƙara wani abu ko a rage wani abu don a bata ta tarihi na uku akwai at-ta'wil batil lil ahdasi abu ya faru sai a masa fassara mara kyau na hudu ibradul masalibi za a kawo abu amma kai kokarin ake a bayyana maka aibin abin kawai ta yadda issa ta inganta amma wanda zai baka labarin yadda abu ya faru sai kawo maka ta fuskar da kai kanka san da ake baka labarin sai kaga abun bai da kyau amma daga ba in an zo an maka bayani sai ka gane a ah, ai ashe abun nan ba matsala bane ashe tun farko hanyar da aka biyo wurin ba da labarin ne abin ya zama matsala na biyar ƙirƙirar waƙoƙi na ƙarya saboda ƙarfafa wata hadisa ta tarihi na shida ƙirƙirar rasa'il wasiƙu sannan na bakwai shine ƙirƙirar littattafai na ƙarya na bakwai sarki zaki yin amfani da sunaye masu kama da juna bari baka misali ka san cewa yanzu ibnu jarir tabari guda biyu muke da shi okay na'am akwai ibnu jarir tabari ɗan sunna akwai ibada jariri tsabari ɗan shi'a hmm. ka san cewa wancan ɗan shi'an yakan iya yin littafi akwai na shi'a akwai na shi'a okay okay kuma bari ka ji sunan kowanne daga ciki ah, wannan eh, yawa eh. wannan sunansa Muhammad bin Jarir bin Yazid Abu Jafar At-Tabari imamin min a'immat ahlus sunnah wannan kuma sunansa Muhammad bin Jarir bin Rostom shi ma Abu Ja'far At-Tabari imamin min a a'immati Shi'a wannan aru sunansa akwai Rostom wancan babu sarki zaki ka san cewa wannan dan Shi'an yakan yi littafi a jingina ma dan Shi'a dan sunnan a ce shi yayi oho okay na'am na'am da haka sai su jingina littafin wannan Ibn Jarir At-Tabari din dan Shi'a sai su hmm. ce dan sunna ne misali yana da littafi da la'ilul imama alwadiha wa nurul mu'jizati a shekara ɗaya kuma duk suka rasu ibnu jarir tabari na sunna ya rasu a shekara ta ɗari uku da goma ibnu jarir tabari na shi'a ya rasu a shekara ɗari uku da goma na'am na'am na'am in ka zo baka sani ma. da an ce maka ibnu jarir tabari ya ce za ka ni wannan da wannan okay za ka ɗauka ɗan sunna ne hmm. alhali ba dan sunna bane haka ibnu qutayba ana da guda biyu akwai ibnu qutayba dan sunna akwai ibnu qutayba dan shi'a wancan dan shi'an sai ya littafi sai su jingina wa ibnu qutayba na sunna sai su ce shi ya faɗa hmm. ka lura na'am na'am to malam tahir ya je ya nemo wata hujjar ya kawo amma ba dai wannan hujjar ba dama kayan su ne ya je ya ɗauko ya mana hujja da shi to kuma mun mayar masa da kayansa Ta lura na'am wannan shi ne. sannan yanzu misali na biyu da zan baka yanzu sarki zake cikin maganganun da yake kawowa eh. barin tafi cikin maganganun shekul islamu bin taimiyya da ya kawo jiya ya yi ta ƙoƙari ya korewa su mu'awiya imani a nan gurin da sai na ali ya ce ba uya yana ta maganan imani wani iri ne oho sai na ali dai ya gama magana da ya ce wa zahiru anna na wahidu abin da ya bayyana yake nufi cewa ubangijin mu ɗaya ne yace ba ma neman su ƙara imani da Allah sarki idan ka ji ana cewa ba a neman a ƙara abu akwai shi ko babu akwai shi ba neman a ƙara su ma ba sa neman mu ƙara kenan tunda ba a neman ƙari dama akwai shi abin da babu shi ai ba a maganan ana neman ƙarin shi ai ba in babu yanzu za samu ka gani in babu dama babu amma in ka ji ana cewa a ƙaro to akwai ne dama ai Na'am. Ko ba ita bace ka'ida. Wannan shi wannan wannan haka ne wannan shine gaskiya. Wannan ita ce ka'ida. Saboda ka duk yadda za ka yi ala ragami an unufi kuma akan bisa ga turmuzar hancin ku hmm. ko kun ki ko kun so mu'amalar da ahlul baiti suka yi da suka na mu'auya mu'amala ta musulmi suka yi musu hmm. kuma musulmi ne wannan shine kuma ba munafikai ba yawwa wannan shine wannan yasa sai na Hassan ya dauki shugabanci A yadda ya faɗa jiya ya san cewa za su mutu akan ba turban musulunci ba wanda ka san cewa ba zai musu akan ya za ka ɗauki amanar al'umma ku yi sulhu ka bashi ai ba zai yi ba ai so yanzu ina so in kawo maka misali ɗaya wanda zan buga wannan da shi cikin maganganun da ya kawo A in ka lura ya yi ta magana akan abin da ya shafi matsalan shekul islamu bin taimiyya ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza barin je kanta bari je kan matsalar da shekul islam yake ta magana ta shekul islam bin taimiyya idan ka tana a satin da ya wuce ya kawo wata magana da ibn taymiya ya kawo cewa wa man zanna duk wanda ya zaton kaza kaza kaza ne bari mu gani ko za mu ga bidiyon mu saka shi kafin mu bada amsa yau gashi nan barkadi Tsora, in kan abubakar ne sai mu ga zagi ne ko cin mutunci ne ko kuma ba zagi ba ne ba cin mutunci ba ne idan ka je ka duba cikin ainihin littafin ibnu taimiya musamman littafin da ake kira da minhajus sunan nan nasa za ka riski abubuwan da zan kawo yanzu ka je ka duba cikin minhajus sunna juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya yana cewa wa man zanna anna ha'ula il ashar humul Ta'atakidu Humul rafida ko kuma ta'atakidun rafida imamatuhum duk waɗannan duk wanda yake tsammanin waɗannan sha biyun wasu sha biyu yana nufin imamanmu waɗanda rafidawa ‘yan shi'a kenan suke da aƙidan cewa su waɗannan imamansu ne duk wanda ya ɗauki haka ɗin fahuwa fi gayatil jahali to haƙiƙa yana cikin matuƙar jahilci fa inna ha'ula'i saboda waɗannan sha biyun laisa fihim man kana lahu saifun babu wani wanda ya ɗauki takobi a hannunsa illa Ali ibn Abi Talib kaga tun anan ma ya shirga ƙarya Imam Husaini bai ɗauki takobi ba am ya ɗauki takobi Imam Husaini amma dai ya ce babu wanda ya ɗauki takobi sai Imam Ali alaihi salam wa ma'a haza to shi ma imam alin duk da ya ɗauki takobi falam ya tamakkan fi khilafatihi min gazwil kufar wala fataha madina wala katala kafir ya ce shi ma alin a lokacin khalifancinsa bai je ya yaƙi da kafirai ba bai je ya buɗe wata gari ba sannan bai kashe kafiri ba Balkanal Musulmuna muslimuna kad ishtagala ba'duhum bi qitali ba'din yace kawai musulmai sun shagaltu ne da yaƙan junansu hatta tama fihimul kuffar har kafirai suka yi kwaɗayi akan musulmai bi sharqi a shark wa sham da sham wato wayannan ɓangarorin sai zama kafurai ma suna kwaɗayi ga musulmi kwaɗayin taɓa su da da izgili gare su minal mushrikin na daga mushrikai wa ahlul kitabi da ahlul kitabi hatta yuqal har ma ana cewa aka annahum akhadhu da biladil muslimin cewa wai ma hatta wayannan kafiran wai zamanin Imam Ali sun je sun kwace wasu garuruwa na musulmai wa inna ba'dal kuffar yahmilu alaihi kalam wasu kafiran ma suna ɗaukan magana zuwa gare shi hatta ya kufu anil musulmi don ya kame gabarin musulmi fa ayi izin islam to wannan wani irin ɗaukaka ne wadda musulunci ya samu fi haza a wannan abun wato abin da imam ali a lokacinsa wani wani izza ne musulunci ya samu yake cewa saifu ya amal fil musulmin, alhali takobi yana aiki ne akan musulmi wa aduhum alhali abokan gaban gabansu kafirai kenan ma afihim suna kwaɗayin taɓa su wanala minhum sun zazzage sun ci mutuncinsu zamanin wa imam ali hmm. wannan ba suka ba ne hmm. wa amma sa'iral a'imma ghaira ali amma sauran imaman wanda ba ali ba falam yakun li ahadin minhum saif babu ɗaya da ya ɗauki takobi Lasiya ma musamman ma almuntazar wadda ake jiran nan wato imam mahadi kenan bal huwa inda ma bal huwa inda man yaqulu bi imamatihi kai shi kan ma agun waɗanda suka tafi akan imamancin sa dole wato yana matsayin imma kha'if ajiz ko dai matsoraci ne wanda ya gaza wa imma harif wato bai je buɗe wani gari daga cikin garuruwa ba hmm. a gane sannan kuma bai yaƙi kafiri ba kai ya yi amfani da takobinsa ne ma a kan musulmi hmm. sai ya koma yana ce to gaya mun wani ɗaukaka aka samu a nan kuma wannan magana da shi shak ibn taimiyya ya yi ah, eh. ah, ina zuwa ah, abin da nake nufi wannan magana da shak ibn taimiyya ya yi a kan imam ali ba raddi yake eh. gaya da direct zuwa ga imam ali ne in dai gayawa direct zuwa ga imam ali ne gaskiya zagi amma in dai raddi ne in bai sa raddi ne in dai gaya in raddi yanzu idan raddi sarki zaki yanzu ni idan na zo ina yin raddi ma asadu sunna ina da ah. daman zagi abubakar a ah, ina gani baka fahimci magana na ina nufin kamar yana ba da kwatance ne ko dai a'a ya yi magana da abin da nake nufi kenan sarki zaki kar wani ya ɓata ma tunaninka hmm. shi mummunan magana ko a raddi ne hmm. ko ba a raddi ba ne sunan shi mummunan magana a wannan gaskiya mummunan ma wannan wannan wannan yanzu wannan shine yau shine zama na na nawa na goma abin da sa nake tambaya ba raddi nake yi ba ba raddi nake yi ba To, to sai in zo in faɗi mummunan magana akan wani sahabi in an taɓa ni sai in ce an ɓata min rai ne raddi nake yi. Ta da hankalinka da ka fahimce ni da ka fahimce ni da kyau. Abin da nake nufi ka zushe su ce a'a shek Ibn Taymiya yana raddi ne yana cewa ga abin da aka ce akan eh, Imam Ali ba wai shi ya faɗa ba. Tambaya na ke da Sarki zaki. Sarki zaki. Na'am. Sarki zaki. Na'am. In ba su yi wannan abun ba, Eh. zamo gajiyayyu ba oho to eh, na gode da ka fahimce ni na gode da Allah da ka fahimci abinda nake nufi sarki ji magana sa da ya kawo ita ma wannan maganar eh. barin karanto maka ita ka ji yadda take gaba daya kana ganewa sarki na'am ah, ah, shek muna tare da kai barin karanto maka ka ji yadda magana take gaba daya hmm. yadda take asali Barkani, shekul islamu bin taimiyya kamar yadda ka faɗa raddi yake yi sarki zaki na'am kuma da yake faɗan magana suna yin raddi su suna baƙaƙen maganganu ne wallahi suna faɗa mana ba nan yazo ya kwatanta matar annabi sallallahu alaihi wasallama ba da fir'auna cewa da muka yi ƙoƙarin cewa annabi da ɗayyib ne ita ma ɗayyib ce hmm. Hmm? sai ƙoƙarin kwatanta ta da fir'auna na'am eh ka kwatanta matar annabi da fir'auna to kuma wannan ba bakar magana ba ne a kanta kana dai kallon yanzu daga kawai an cewa shugabansa an mai hoto kamar shi ɗan kenan da hankalinsu ya tashi ka gane to inda ibn Taymiyya ya kawo wannan a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da talatin da uku sai ya ce faslun fasli ba shi ba ne ka gane bari zuwa faslun fasli ibn taimiyya yana raddi ne inda ya kawo maganan nan ka ganta nan ga ta nan a cikin minhajus sunna ya kawo ta a mujallali na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya barka da fasalin sarki zaki fasalin sani fasali na biyu a sani ashara kalamun rafidi maganar ɗan shi'a ala fada'il ali radiyallahu anhu akan falalolin saida ali wa raddu alaihi zan masa sai ya ce wa hadha tasdiqu ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yayi doguwar magana ibnu taimiyya kafin nan sai ya ce wannan abinda annabi ya bada labari ne ya zama gaskiya haifu ƙala shi annabi ya ce. la ya hadha haza azizan wannan addinin ba zai wuce ba yana da izza mata walla isna ashara khalifa kulluhum min quraish matukar an samu khalifofi guda goma sha biyu daga qurayshawa sai ya ce wa haula isna ashara khalifa wa'annan isna ashara khalifa din na fit tawrati wa'inda aka ambata a cikin at haisu haythu qala fi busharatihi bi isma'il yadda ya faɗa kan isma'il a Bushararsa, wa sayyidu ne ashara aziman zai haifi 'ya'ya guda goma sha biyu manya to shine daga nan sai ibnu taymiya ya fara ta banna duk mutumin da ya zaton cewa an haula isne ashara wa'ancan guda goma sha biyu din da aka ce an faɗa a cikin attaura umul ladina ta'taqidur rafidatu imamatahum su ne wa'inda rafida in shi ake kudirce imamansu ka gane sarki magana ce guda biyu eh. a cikin attaura an zo da bishara cewa isma'il zai haifi 'ya'ya guda goma sha biyu manya to sai ibn taymiya da ya kawo hadisin nan yace shi kuma hadisin da eh? annabi isma'il ko wannan isma'il yawa eh annabi isma'il ko eh haythu qala fi bi bisharatihi bi isma'il ka gane sai yake cewa haythu yadda ya faɗa fi bi fi bisharatihi bi isma'il a cikin bishararsa kan isma'il cewa wasu yalidus ne ashara aziman sai a fi ‘ya'ya guda goma sha biyu manya. To sai ibn ce, to duk mutumin da ya zaton cewa wancan abin da aka faɗa a cikin attaura Shi ne abin da kuma yan shi'a suke kudircewa na imamai guda goma sha biyu sai ya ce fa huwa fi gayatil jahali wannan yana cikin gayar jahilci sai ya ce fa inna haula'i domin su wa'annan laisa fihim man kana lahu saifun ba wanda yake da takobi takobi a nan gurin abin da ake nufi sarki zaki ba fa a ɗauki takobi a tafi yaƙi ma illa ali bin abi talib abin da ake nufi in mutum ya duba cikin ta'aliƙoƙin da aka yi min hadu sunna dai ga sun sa al-maqsudu huna anna ali bin abi talib kana huwa al-wahid min al-a'imma 12 alladhi tawalla khilafata wa kana lahu ri'asa ad-dawla wa sulta ala al-jiyush al-muslimina cewa sayyidina ali shi kadai ne wanda ya samu shugabanci cikin mutum goma sha biyun da 'yan shi'a suke da'awa ya zamanto daula tana hannun shi da sojoji ka fahimta ai kaga sai da na Hassan da ya hau mulki ko shekara ɗaya bai ba wane ne wanda ya samu dama ya shekaru da yawa a cikin wa'annan a imma din shine sai da na Ali shi kaɗai ne hau khilafa daula tana ƙarƙashinsa da gudanarwan runduna ta sojoji da komai ka fahimta a shekaru nawa ya yi kai shi ya yi shekara hudu oh okay hmm. ka lura na'am sai ya ce wa hada, amma tare da wannan balam ya tamakkan sai da na Ali bai samu dama ba fi khilafatihi a yaƙinsa min gazawul kufari na yaƙar kafare ka duba sarki zaki cewa baka samu dama ba dan eh. Allah wannan yana nuna zagin ka ko cin mutuncin ka a wannan ba ba samu dama ba zagi bane wala fatihi madinatin ko bude wani gari wala qatala kafiran bai samu dama ya ji ya yaƙi kafare ma bal kana muslimuna a'a musulmai sun kasance kadish ta galaba a duhun biki ba'alin sashi ya shagaltu da yaƙar sashi dan Allah nan gurin ya ce sai da na ai ya shagaltu da yaƙar musulmai a sashi yace cewa ya kadish ta galaba a duhun biki qitali ba'alin sashin su ya shagaltu da yaƙar sashi shi yasa ai na taba faɗa maka na ce yanayin da sai da na Ali ya rayu abin tausayi eh kai wannan magana na'am saboda ga Sun mu'awiya sun masa tawaye hmm. yana rikici da su bai gama ba sai kawari suka balle suka hada da mu'awiyan da shi suka ce duk kafare ne ga kuma waɗanda suka ce yan shi a shi ne suna goyon bayan shi gashi suna bashi matsala tunda na karanto a nan cewa yan shi'an da ke tare sai da na ali sun kalle shi sun ce labari ya zo min an ce kuna cewa ni makaryaci ne ina yin karya ya ce wa zan makarya Allah ya wadaran ku ba mun karanta ba a nan gurin na'am to wanda suka ce suna bayan ka ba da gaske suke ma ga wa'ancan kana rigima da su ga wa'ancan kana rigima da su yace hatta tsami'a fi humul kuffaru bi wa shami kuma dama wannan sunna ce ta Allah sarki zaki hmm. duk lokacin da musulmai suka shagaltu suna faɗa suna rigima da junansu wannan shi yake ba kafare dama a kansu minal mushrikina wa ahlul kitabi hatta yuqalu har sai da ya zama ana cewa innahum akhadhu ba'da biladil muslimina sun kwaci wasu garuruwa na musulmai wa inna ba'dal kuffari kana yuhmalu ilaihi kalamun wasu daga cikin kafare akan ɗauki magana akai zuwa gare shi hatta ya kuffa anil muslimin har sai ya kame ga musulmi to irin nan ne sai ibnu taymiya ya ce fa ayyu izzil lil islam fi hala dan Allah a lokacin da musulmi suka shagaltu suna rigima da juna har ya zamanto ana iya yin mai wanda ba musulmi ba suna tsammanin wani abu na samun nasara ga musulmi a lokacin wace iza musulunci yake samu sai ya ce saifu ya amalu fil musulmina ƙarfin da ake da shi na daula a lokacin tunda musulmi suna rikici tsakaninsu yanzu maimakon a fita a je a yaƙi wasu a waje yanzu wa za a tsaya ana ƙoƙarin a kashe wutarsu a cikin gida Hmm. zai wuya kaga musulmi za a tsaya ka kwantar da rigimar cikin gida dan ba zai yi ka tafi rigimar waje ba kana da rigima a cikin gida dole na gida za tsaya to sai ya ce wa aduhum qad tami afihim kuma makiyansu suna tsammani wa nala minhum samun wani abu daga gurin su sai ya ce wa amma sa'irul a'imma amma raguwan shugabanni yana nufin ghairu ali in ba sai na ali ba falam ya kulli ahadin minhum sayfun ba wanda ya samu dama ta kafa daular musulunci yanda Allah al-Imam Husaini hmm. ya khalifanci ya kafa daula a bai ba to dukkan ragowan imaman fa sunan ibnu taymiya yake magana cewa in ka cire sayyidina ali shi kadai ne ya hau khilafancin da sojoji da kowa suna karkashin shi hmm. shi kuma lokacin ya samu jarrabawa musulmi isu isu suna rigima rigimar cikin gida ake ƙoƙarin a rage ko a kashe ba maganan a fita waje a yi rigima da kafirai ma domin a lokacin wanda ke da matsala a cikin gida ba zai iya fita je rigima a fajama da kafirai sai ce ya siya ma almuntazar musamman mahadi sai ce bal huwa inda man yaqulu bi imamatihi shi wajen wanda suke faɗa cewa imami ne imma kha'ifun ajizun ko dai matsoraci wanda ya gajiya wa imma haribun muktafin ko wanda ya boye gudu dan Allah ba nan muka nuna kogon ba min aksar min arba'i mi'ati sana a wannan lokacin yana maganan sama da shekara 400 mu kuma yanzu muna maganan sama da shekara 1200 ko kuwa haka ne sosai la siyama al-muntazir yace musamman ma mahadi bal huwa inda man yaqulu bi imamati duk wanda zai ce maka mahadi imami ne in ma kha'ifun ajizun ko dai matsoraci wanda ya gajiya in ma haribin muktafin ko dai shi kan shi wannan mahadin da suke da'awa ko dai matsoraci wanda ya gajiya ko wanda ya gudu dan ya je ya sama da shekara ɗari hudu sai ce wannan mahadin da suke da'awa huwa lam yahdi dallan dan Allah akwai wanda ya taba bata mahadin ya shiryar da shi ah. wala amara bi ma'arufin bai taba cewa ai wani abu mai kyau ba wala naha an munkarin bai taba hana munkari ba wala nasara mabuluman bai taba taimakon wanda aka zalunta ba wala afta ayya ahadin fi mas'alatin wala fi qadiyatin bai taba wa kowa fatawa ba cikin wata matsala ta ilimi ko ta qadiya wala yuqrafu lahu wujudun ba a san da samuwarsa ba sai ce fa ayyu fa'idatin hasalat min hadha to yanzu dan Allah wannan mahadin da muka nuna kogonsa har ranar kana ta leƙo ko za ka hango yana ciki <laughs> wace fa'ida ce ta tabbata lauka na maujudan inda ma a ce yana nan fadlan an ya kuna islamu bihi azizan ballantana a ce musulunci ya ɗaukaka da shi Yanzu ba sun ce mahadin yana nan ba eh. yanzu musulunci yana da izza ne to kuma ya annabi ya ce addinin musulunci zai zamanto yana da izza matuƙar kalifofi guda goma sha biyu ne suke shugabanci Hmm. thumma inna nabiyya akhbara anna al-islama sannan annabi ya bada labarin cewa musulunci la yazalu azizan ba zai gushe ba yana da izza wala yazalu amru hadhihi al-umma mustaqiman al'amarin wannan al'umma ba zai gushe ba yana tsaye hatta ya na ashara kalifa har sai kalifofi guda goma sha biyu sun shugabanci sai yace falau kana al-muradu bihim haula isnai ashara da wa'annan kalifofin na in shi'a guda goma sha biyu su ake nufi wa akhiruhum almuntazar na ƙarshen su mahadi yace wa huwa mawjudul ana wanda suka ce yana nan yanzu ila an yadhara inda hasu ya bayyana kana al lam yazal azilan fi dawlatayn da musulunci bai gushe ba yana da izza a daula guda biyu al-umawiyya wal abbasiyya daular banu abbas da daular banu umayya wa kana azizan musulunci zai zama yana da izza wa qad kharaja al-kuffar bil mashriq wal maghribi kafari sun fito gabas da yamma wa fa'alu bil muslimina sun aikata wa musulmai ma ya tulu wasfuhu abinda zai yi tsawo in na ce zan faɗa maka me ya faru wa hmm. kana al islamu la yazalu azizan ila al yawm wa hadha khilafu ma dalla alaihi al hadisu kuma a ce tun daga wancan lokacin har yanzu musulunci yana da izza wannan sabanin abinda hadisi ya nuni akan shi sai ya ce wa aidan fal islamu inda al imamiyya musulunci a wajen yan shi'a huwa ma alaihi shine huwa ma hum alaihi shine su abin da suke kan shi wa hum azallu firqatil umma su ne mafi kaskancin al'umma ma'ana musulunci a wajen yan shi'a imamiya huwa ma hum alaihi su abin da suke kai wa hum azallu firqatil wato al'umma falaysa fi ahli al-ahwa'i azallu min ar-rafida ibn taymiya yace ba za ka samu ba cikin ma'abuta 'yan son zuciya mafi ƙasƙanci irin 'yan shi'a wala hmm. aktamu liqawlihi minhum liqawlihi minhum ba za ka samu waɗanda suke ɓoye maganganun imami ba irin su walasti imalan littaqiya ko amfani da taqiya minhum kaman su sai cin wahum ala za'amihim su akan faɗar su shi'atul isnai ashara hum fi gayatid dulli suna magana hadisi annabi ya faɗa cewa khalifofi guda goma sha biyu in dai su ne to zai zamanto musulunci yana da izza sai ya ce fa ayyu izzin lil islami bi haula ne ashara ala zami wa'annan guda goma sha biyun da suke ambata idan ka cire sai sayyidina ali shi kadai ka daular musulunci faɗa mana yaushe ne musuluncin ya samu izza sai ya ce wa kasirun min yahud da yawa daga cikin yahudawa idan aslama in mutum ya musulunta ya tashayyu yakan je ya zama ɗan shi'a ne ba. Yau ka je ka bincika zarki za a faɗa maka hmm. ƙasar Iran tana daga cikin ƙasashen da tafi kowace ƙasa tare Yahudawa a duniya. Li'annahu ra'a domin ya ga fit ta a cikin attaura ya ga me zikira ko zikiru ne ashara ya ga ambatan mutum goma sha biyun nan sai ya ce fazanna anna ha'ula'ihum ula'ika idan ya shigo musulunci ya zama ɗan shi'a can a abin da ya baro ya ji ana maganan goma sha biyu nan in ya zo ya ji ana maganan goma sha biyu sai ɗauka to sha biyun da ya gani a taura su ne kuma a nan sai ya ce al'amur ka zalika al'amarin ba haka yake ma bal asni ashara humul ladina wullu ala ummatin min quraishin isne ashara sune wanda suka yi kalifanci mutum goma sha biyu daga quraishin wilayatan amma wilaya gamammiya shugabanci ga mamme sai ce fakanal islamu fi zamanihim azizan a zamanin su musulunci ya zama yana girma sai ce wa hadha ma'rufun wannan abu ne sananne sai ce, wa qad ta'awwala ibnu buhayrata al haditha ibnu buhayra ya fassara wannan hadisi yace ala anna al murada anna qawanin al mamlaka bisne ashara ana nufin wai dokokin mamlaka za su zamanto guda goma sha biyu sai ce misal al-wazir walƙadi wa nahwi dalika sai ce wa hadha laysa bi shay'in bal ahadithu wannan ba komai bane hadisi yana nan ala zahiri akan zahirin sa la yahtaju ila takallufin bai buƙatar mutum ya dora ma kansa wahala da kwakule kwakule gurin neman fassararsa sai ce wa akharuna qalu fihi wasu ma sun faɗa kan wannan hadisin maqalatan da'ifa magana mai rauni yace ka abul farad ibn al-jawzi wa gairihi wa minhum sai ce man qala akwai wanda ma yace la afhamu ma'anahu ni ban gane ma'anar wannan hadisin ba ka bunul ka abi bakar bunul arabi sai ya ce wa amma marwana wa ibn zubai amma marwana da ibn ya falam yakul li wahidin minhuma wilayatun amma ba wanda ya samu wilaya amma bal kana zamanuhu ya kasance zamaninsa zamanin fitan zamanin fitina ne sai yake cewa lam yahsul fiha min izzil islam wa jihad a ada'i izzar musulunci bata tabbata ba ko yaƙar makiya musulunci ma na tanawalahu al hadisi abinda hadisi ya kunsa ولهذا جعل طائفة من الناس da wannan ne wasu jama'a daga cikin mutane suka sanya khilafata Ali min hadal babi khilafantin sayyidina Ali a wannan babi wa qalu suka ce lam tasbut wala ijima'in? bata tabbata ba da nassi ko ijma'i sai ce wa Ankaral ankara al-imamu ahmad imamu ahmad yayi musu inkari wa ghayruhu da waninsa cewa ala haula'i akan wa'annan wa qalu suka ce man lam yurabbi duk wanda bai bi ali fil khilafati fa huwa adallu min himar ali duk wanda bai da sayyidina ali shine khalifa na hudu ma to ya fi bacewa akan jakin gidansu sai ya ce wastadalla ala thubuti khilafatihi al-Imam Ahmad ya yi nuni akan khalifancin Sayyidina Ali bi hadisi safina anan nabi qala ya ce takuna khilafatun nubuwa salasina sana khilafancin annabi zai zamanta shekara talatin thumma takunu mulkan sannan sai ta zama mulki faqila lirawi aka ce wa mai rawi inna bani umayya yaquluna inna ali lam yakun khalifa banu umayya wasu a cikin su an samu suna cewa sayyidina ali ba khalifa bane faqala sai yace kadabat astahu bani azzarqa yace ƙarya suke wal kalamu ala hadhihi al mas'ala li basdihi mawdi'un akhar yace wannan akwai gurin da zan sa ku shimfiɗa ta sai ce wal maqsudu huna manufa anan anna annan hadisin alladhi fihi dhikru al ithni ashara khalifa hadisin da aka ambaci kalifofi guda goma sha biyu sawa'un quddira anna aliyan da kala fihi mun kaddara asirina ali ya shiga au quddira annahu lam yadkhul fihi ko mun kaddara bai shiga ma sai ce fal muradu bihim man taqaddama min min al khulafa'i min quraish wanda ake magana wanda suka gabata daga cikin kalifofi hmm. magana ta ƙarshe da ibnu taymiya yi a wannan babu sai ya ce wa aliyun a haƙƙun nasu bil khilafati fi zamani sayyidina ali shine mutumin da icancanta kai ba ma icancanta ba shine mafi cancanta ya zama khalifa a zamanin shi bila raibin ko kwanto babu inda ahadin min al-ma'i a wajen kowane malami a duniya ina fata ka fahimta sarki ka ga maganar da shi ibnu taymiya yayi nan. so din maganganun da malam tare ke zuwa yaje je karanto ya ce ibnu taymiya ya ce wallahi zuwa yake ya ɗauko inda kawai ya mai in ba wanda yake da ido da karatu yaje ya dubo ya ga ina maganar ta fata so har maganar musuluncin sai da na ali da ya zo yana ta magana eh. kaga ai asali ibn taimiya jingina masa maganar ake yi a ce ya faɗa amma magana ya kawo ta malaman mazhaba kuma abin da ya kawo yanzu akwai ibadu da sarki zaki zaka ga ana saɓani idan yaro bai balaga ba ya yi su shin idan ya yi balaga sanda ya suna yana yaro sun yi koko in ya balaga su ya sake daga ciki akwai aikin hajji na'am yaro ne ka tafi da shi karami kuka je kuka aikin hajji to tun da bai balaga ma lokacin da yana karamin aikin yaro shin aikin hajjin a gurinsa wajibi ne aikin ba wajibi ba ne idan to ba wajibi ba ne in ya girma aikin hajjin da yana yaro ya yi ko siyasa ki a shai ya ya ba shi ya eh? saki ba shi ya saki to kaga wannan shine mahallun niza tsakanin malamai okay Shi ne maganan da ibn abin da shek ibn taymiya yake nufi kenan yau cewa maganganun malamai kaga in baligi ne ya balaga ya ji aikin hajji wannan babu saɓani duk duniya balagagge in yi abin da yake na wajibi ne ya iso, don a lokacin shi wajibi ne akan shi ba mustahabbi ba yanzu kamar sallah ga ƙaramin yaro kamar ɗan shekara hudu biyar shida a lokacin da yake karamin ne sallah wajibi ne a kan shi a ba ba wajibi lokacin da yake shekara hudu musta mustahabbi ne amma babba ba babba wajibi ne to ita ce fa maganar da Ibn taymiya ke yi Ok. cewa tun da na ali a lokacin da annabi ya zo da musulunci shi yana shekara goma ne kaga karamin yaro ne na'am shin musuluncin a lokacin wajibi ne akan shi Okay, a lokaci a lokacin musulunci ba wajibi bane a kansa. Sabanin Abubakar da yake da shekara 38 da Umar da Usman da makamantansu manya ne. Kaga su da sun ita ce fa maganar da yake yi. Sannan abin da zai baka mamaki mazhabar wanda ya kawo maganar shi ba. Al-Imam hmm. Shafi'i ka san shi ma ahlul baiti ne? Ok, shi Imam Imam Shafi'i? Kwarai? na'am. yana daga cikin wanda kakan al'imamu shafi wanda ya haifi mahaifinsa ka san yana daga cikin wanda ba suka yi kama da annabi muhammad ah an samu kama annabi sallallahu alaihi wasallam ai wayanda suka yi kama da annabi sun kai wajen kusan mutum goma sha wani abu iye jafari wa yayin sai da na ali yana ciki okay to na'am ka lura na'am shi yasa yake faɗa Imam Shafi yake cewa ya ala baita rasulillahi hmm. hubbukum ya ku mutanen gidan annabi sanku, ku fardun minallahi fil qur'ani anzalahu farilla ne Allah ya saukar a cikin qur'ani sai an so ku sai yace kafakum min azimil qadri annakum ya ishe ku girman daraja ku mutanen gidan manzon Allah sai yace kai mallam yusalli alaikum duk mutumin da yi sallah idan bai muku salati ma ba shi da sallah hmm. haka shafi iya ta shi sa lokacin da ya zo rasa waƙen al’imamun imamu husaini idan ka ga maganar da shafi iya yi sai ka yi mamaki yake cewa ta a ƙalbi wal fuadu ibu an raqa nawmi fas su'adu jibu har yaje inda yake tafa man mablugun anni bani wa ikhwati wa ahali wa jirani har zuwa ƙarshe cikin maganganun da yi yake cewa yusalla alal mab'us min ali hashim ana yin salati daga wanda aka aiko cikin kabilar banu hashim wai guza banuhu amma a ce wasu na yaƙai ƴaƴan shi inna inna zala ajibu yace wannan abin yana da ban mamaki yace la in kana zambi hubbu la in kana zambi hubba ali muhammadin yace idan zunubi na shine san iyalan gidan annabi muhammad in ja limamu shafi ma sai ce fa zalika dambul lastu anhu atubu wannan zunubi ne to da ba zan tuba daga gare shi ba to me wacce me wannan maganar fa shine kuma yake da wancan fahimtar ababin fiqh so ba ana magana bane akan abin a hukunci ne ga mamme malaman fiqh suke tattauna kuma al-Imam Shafi yana cikin malamai na musulunci guda hudu cikin na malaman mazhabobi guda hudu so ita ma wannan maganan sarki zaki a cewa ya tabbata cikin usulul kafi a furu'ul kafi hadisin da ke magana akan musulunta sayyidina ali daga abi hamza an sa'id bin al-musayyib qala yake cewa sa'altu ali bin al-husayn ibnu kam kana ali bin abi talib yawma aslama sai na ali lokacin da ya musulunta yana shekara nawa faƙala sai ya ce awa kana kafiran ƙattun inna ma kana li aliyin haithu ba asallahu azza wa jalla rasulahu asharu sini ya ce a ah, yaushe ya zama kafiri ai da Allah ya aiko annabi sai karkarin sai na ali shekara goma walam yakun yawma idan kafiran ai ba kafiri bane kuma kaga da gaske ne ai wala qad amana billahi tabaraka wa ta'ala wa bi rasulihi wa sabaqa nasa kullahum ila al-iman wa bi to wannan ita ce maganar da ta janyo ake ta tattaunawa to sarki bari in karanta wannan maganar da yake ta cece ku ci akan ta sai in tsaya nan yanzu ita wannan maganar barka ji tun daga farkon inda ake ka faro ta ko malam tahir idan ya zo saboda rashin tsoron Allah duk maganganun da dan shi nan ya faɗa ma Abubakar da Umar a baya bai kawo su sarki kasan da ya tashi babi ya buɗe yace ce ƙalar rafidi alkhamisu na biyar ƙauluhu ta'ala faɗin Allah cewa la yanalu ahadi abbalimina waye yanzu azzaliman da ba za su samu alƙawarin Allah ba yana nufin Abubakar da Umar da hmm. Usman sai ya ce akbara bi anna ahadal imama Allah ya ba da labari cewa alƙawari na imama la yasil ila zalim wal kafir ba zai tabbata zuwa ga azzalimi ba ko kafiri li qawlihi wal kafiruna hum zalimun sai yace wala shakka ko ku kwanto babu fi anna salasata wa'annan uku kaga sukan yi amfani da ɗaya biyu uku ku kanu kuffaran sun kasance kafirai ne ya abudunal asnama suna bauta ma gumaka ila an dahara annabi har sai lokacin da annabi ya bayyana shi wannan dan shi yana so ya ce to ai tunda abubakar sun taba bautar gunki Hmm. to bai ma cancanta ba bayan da Allah ya aiko annabi bayan ya rasu su zama khalifofi to daga nan ne sai ibnu taymiya ya ce wal jawabi min wujuhi zan baka amsa ta fuskoki kamar haka yace ahaduha na farko an yi ƙala shine a ce maka al kufru alladhi ya'qubuhu al iman sahihu kafircin da imani ingantacce yake biyo bayan shi lam yabqa ala sahibihi min minhu ai ba wani abu na zargi da yake biyowa ga ma'abucin shi ka lura mutum ne kafiri sai ya musulunta me abin aibu a ciki babu Allah ya sai ce hada alumun bilittira da min dinin islam wannan abu ne da kowa ya sani sai ce bal min dinin Rusuli kullum yana cikin addinin manzanni sai ce kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce Kullum lil ladina kafaru a faɗa kafarai. in yantahu in sun hana sun daina kafarci yi gufar ma salafa duk abin da ya gabata za a yafe musu yace wa qala Nabiyu annabi ya faɗa ya ce fil hadisi sahihi innal islam yajubbu ma qablahu musulunci yana kankare duk abin da ya faru kafin shi wa fi lafzin yahdumu yana rushe ma kana qablahu abin da ya faru kafin shi wa innal hijrata tahdumu ma kana qablaha haka hijira take rushe abin da ya faru kafin ita wa innal hajja yahdumu ma kana qablahu haka nan aikin haji kaga ya bashi amsa fuska ta farko ko sai ce to Asani fuska ta biyu annahu laysa kullu man wulida alal islami ba duk wanda aka haife shi a musulunci bane ya zamanto bi afdal mimman aslama bi nafsihi ya fi falala akan wanda ya musulunta yanzu da ni da kai a ina aka haife mu a musulunci shin dole ne dan an haife mu a musulunci in wani ya musulunta kuma mu fi shi a san ba mu sani ba sai ce bal qad sabata bin nususil mustafina ya tabbata da nassoshi cewa anna khairul qurun alqarn alawwal shine mafi alherin karni shine karnin farko wa ammatuhum aslamu bi anfusihim ba kufri mafi yawanci sun musulunta ne da kansu bayan kafirci wa hum afdalu min al-qarn ath-thani alladhina wulidu fil islam kuma sun fi karni na biyu wanda aka haifa a musulunci karnin tabi'ai ba musulunci aka haife su ba na'am da karnin sahabbai da da yawan su musulunta suka yi da tabi'ai suwa suka fi daraja wallahi eh, sabon sun fi sun fi daraja to inda a ce in an haife ka a musulunci shi ke sa ka fi daraja suwa ya kamata su fi daraja yanzu tabi'ai da aka haifa a musulunci ko su habbai da suka musulunta tabi'ai ya kamata su fi daraja to shine yake ma dan shi annan raddi sai ce wali za qala saboda haka ne wali ولهذا ƙala akatarin ulama'i da wannan ne mafi yawancin malamai suka ce innahu yajuzu juzu Allah ya halatta a wajen Allah an ya ba'asa nabiyan ya aiko annabi mimman amana bil anbiya'i qabla muhammadin cikin wanda suka imani da annabawa kafin annabi muhammad fa innahu idza jaza an ya ba'asa nabiyan min zurriyyati ibrahim wa musa idan ya halatta Allah ya aiko annabi daga zuriyar annabi ibrahim da musa faman alladhi amanu bihima aula wa ahara to waɗanda za su yi imani da su suka fi cancanta kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa amana lahu lut kaga annabi lut lokacin annabi ne amma Allah ya aiko annabi Ibrahim ya yi imani da shi wa qala inni muhajirun ila rabbi wa qala ta'ala Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li nusrihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتقودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم Ya الظالمين kawo Aya آية قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معه من قريتنا أو لتقودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ألفت علينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا سيتي وطردها ذا كورا وإن بمن تاب من الذنب وأن اتوب دغ ذنبي wa gufira lahu kuma aka yafe masa lam kada fi uluwi darajatihi abi suka ba cikin daukakar darajarsa ka'ina Kuwaye, man kana sai yace warrafi da su wa'annan in shi'an fi hadal babi a wannan babin suna da qaulun faraqu bihi alkitabu was sunna maganar da suka rabu da littafin Allah da sunnar manzon Allah wa ijma'a salafi da ijma'in magabata wa dalailal uqula da dalilai na hankali waltazamu zalika. suka lizimta saboda wannan ma yuqlamu butlanuhu tarura. abinda an san cewa batacce ne dole ma sai ya ce kada awahum imani azara haka ya ci gaba da magana sai yake cewa asalisu sai ya kawo na uku an yi ƙala a ce qabla an yi asallahu muhammadin sallallahu alaihi wasallama lam yakun to da ya kawo magana ce doguwa tunda na kusan karasa barin karasa sai ya ce an yi ƙala qabla an ba'a asallahu muhammadin gabanin Allah ya aiko annabi lam yakun ahadun mu'minan min quraish ai ba wani wanda za a ce masa mu'mini ne cikin quraish ko akwai shi a san babu la rajulun wala sabiyun wala mar'atun ba mace ba namiji ba ƙaramin yaro wala salasa ko kuma abubakar da umar da usman a lokacin akwai wanda za a kira shi mumini kafin allah ya ko annabi wala ali yace haka nan sai na ali a lokacin wa idza qila anar rajuli anar rijali in an faɗa dangane da mazaje innahum kanu ya'budun al-asnam anti suna bauta wa gumaka wasu biyano kazalika. a lokacin zai yiwu a ce ma ƙananan yaran suna bauta ma gumaka alinu ghairu yace ali da waninsa zai yi wa abin yana faruwa tunda akasari abin da ka taso kaga ana yi a garinku da gidanku kai ma shi ka yi ok to amma eh amma gidan su ali an yi ko kuma a'a yana ba da misali ko oh, misali ok ok ok eh, ba yana ce maka sai na ali yayi bane yace in an ce maka a lokacin ban yana bauta gumaka to ai ana iya samun kuma yara su ma suna yin abin da manyan ke ok to sai ce wa in kila kufurus sabi in an ce maka kafircin yaro laysa mislu kufurul baligi ai ba daidai yake da kafircin babba ba ƙila sai a ce maka to haka nan wala imanin sabi misla imanin baligi haka nan imanin ƙaramin yaro kenan ba ɗaya yake da imanin babba ba ka gane kuwa sai ce fa ula'ika yathbutu lahum hukumul imani wal kufri wa'ancan hukuncin kafirci da imani yakan tabbata a kansu wa baligu na alhali suna baligai kana gane maganar da yake yi sosai na'am sai ce wa aliyun sabuta lahu hukumul kufri wal imani wa huwa duna al kenan a lokacin shi ma sayyidina ali in dai kai hukunci ga manyan to kananan ma su ma kana yin hukunci gare su da kafirci da imani tun kafin su balaga sai ya ce wasabiul maulud yaron da aka haife shi baina abawaini ne tsakanin iyayensa kafirai guda biyu ya jiri alaihi hukumul kufri fid dunya bittifaqil muslimina hukuncin kafirci yakan gudana a kansa a nan duniya da ittifaqin musulmi wa idza aslama qabla al-bulugi amma in ya musulunta kafin ya balaga fa hal yajri alayhi hukmul islam wa sabiyul mawlud bayna abawayni kafirin yajri alayhi hukmul kufri fi dunya bi ittifaqil muslimina sai ce to wa idza aslama qabla al-bulugi idan yaro ya musulunta kafin ya balaga fa hal yajri alayhi hukmul islam qabla al-bulugi to shin musulunci hukuncin musuluncin yana tabbata a kansa kafin ya balaga sai ya ce ala qaulaini lil ulama'i akan maganganu guda biyu na malamai kana gane ba magana shi ba maganganu nawa bi khilafil baligi sabanin baligi fa innahu yasiru musliman bi ittifaqil muslimina kamar yadda kaga baligi in yi aikin hajji ba a yi sabani ba cewa ya sauke wajibi amma ƙaramin yaro kaga ana saɓani shin lokacin mustahabbi ne aikin da ya yi in ya girma sai ya sake ko ba zai sake ba sai ce fakana islamu salasa sai zamanto musuluncin wa'ancan mutanen uku Mukuri lahu min al-kufri bi ittifaqil muslimina amma duk wannan maganan manta ba cewa yana mayar da martani ne ga wani ɗan shi'a da ya kira abubakar da umar da usman ya ce masa kafirai an zo da addini sun shiga dan ba su cancanta ba bayan annabi ya duniya su shugabanci mutane to shine sai ce wa amma islamu ali amma musuluncin sai da na ali fa hal yakunu mukridan lahu min al milla tunda a lokacin yana karamin yaro ne shekara goma shin zai fitar da shi wato minar kufur daga kafirci sai ce ala qaulaini ne ne akan maganganu da malamai suka yi ba min al-kufri bai fitar da shi daga kafirci ka fahimci kadiya yadda ta faru sarki na amshak maganan tawace ce ya kawo Okay, wato shi ma kwatantawa yake yi kenan. Shi ma maganar wani ce quotation ya kawo ta al shafi ice. ce mazhabarsa ce fahimtarsa ce kuma wannan ba ana magana a akan sayyidina Alima a'a mm. daga baya malaman fiqhu suna saɓani yaron da bai balaga ba in ya shigo musulunci da yana ƙaramin yaro shin lokacin da takalifi bai hau kansa ba kamar yadda yanzu ƙaramin yaro ya je ya kashe wani wanda bai balaga ba akwai takalifi a kansa na za a yi kisasi a kashe shi a'a eh? bai balaga ba bai balaga ba to shine fa maganar da ake cewa lokacin da mutum bai balaga ba yana ƙaramin yaro abubuwan da suka amma yanzu idan baligi ne ya je ya kashe wani za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba a za a kashe shi to shine abin da yake so ya tabbatar masa in dai karamin yaro da ake saɓani wajen takalifinsa in za a ce ya shiga musulunci musuluncinsa ya yi to ai wanda yake baligi lokacin da yake taklifi ya hau kansa shine min babu aula musuluncin sai ya yi na'am ka fahimci kadiyar Sosai, sosai. Wannan fa shine yadda matsalar take. ke. sa ya kawo maganar al-Imam Shafi'i kuma al-Imam Shafi'i mun faɗa maka mun ce ga yadda yake ga abin da al Shafi'i ya ainihin wato faɗa da kansa. Ka fahimce yadda matsalar take sarki zaki. Sosai. Sosai. To wannan magana ita ce yake ta nanatawa yake cewa wai Ibn Taymiyyah wabi bai yadda da musuluncin sai da na Ali ba. kuma billahi allazi la ilaha illa huwa wannan magana da ya faɗa wallahi ba shi bane abin da ibnu taymiya yake nufi kuma ya ci gaba da ɗauko maganganun cikin minhaj sunna duk abin da ya ɗauko irin waɗannan za mu zo za mu warware wa mutane shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sarki zaki akwai ɗaya maganan lokaci zai da mu yi haƙuri mu tsaya nan mu ba da dama mutane ko ɗaya biyu su kira sai mu abin nan Masha Allah, masha Allah, Allah ya saka da alkhairi Malam Musa, Allah ya saka da alkhairi. Jama'a kuna gani, Malam Musa ah, da ya fara karatu ma a gaji yana har yanzu kun ga akwai dan gajiya a jikinsa. Amma duk da shi ya iya ya isar da sako. Shi sa Allah da za mu bude layi kaɗan ah, a amsa tambayoyi insha Allah. Amma dan Allah dan annabi mu yi shi a cikin girmamawa. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola daga TikTok. Amu alaikum salam sarki zaki barka da dare. Barka kare kola ya sunanka daga ina ke kira? Sunana Adnan Alawi ina kira daga jihar Katsina. Mala Adnan kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna kan wannan layi. Ina malam fatan alkhairi barka da dare. Yana jin kai na amsa. <coughs> Yawa tambaya ta ta farko sarki zaki. Na'am. A malam ya ce ya kawo maganar tahir fassara kalmar la'ana da zaki eh. shin shi ma malam yana fassara wannan maganan da eh, la'ana da zaki ko baya fassarawa shi ne tambayarka? shi ne tambayarka idan malam musa eh, ita ce ta farko eh Okay. Idan malam uh, Musa yana fassara la'ana da zagi, to Allah kuma yana la'ana a cikin Alƙur'ani, manzan Allah ma haka. Sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, shin hakan ma Allah zagi yake ko la'ana yake? A'a, ina ganin ɗan uwa yanzu ka tambaye ni ina fassara kalmar la'ana da zagi ko ban fassarawa? Zan baka ansa, amma asali ina so ka sani cewa shi malaminku shi ya ta faɗa cewa sarki zaki a nan gurin ya ce la'ana daban zagi daban sarki ba haka aka yi ba an yi haka sai kuma ya zo ya fassara kalmar la'anar da zagin ina jin ka ci gaba yawwa ta uku ita ce wanda a me ta biyun wai me ta biyun me ta biyun ta da kalmar zagi Allah ya yi alƙur'ani shin Allah ma zagi yake ko la'ana yake mm. ita ce ta biyu ta uku ita ce malam ya yi magana kan cin amanar ilimi wanda a baya malam ya kawo wata magana wanda babu aya kuma babu hadisi kuma ya ce manzon Allah ne ya ce shin wannan cin amanin ilimi ne ko kuma menene wacce magana ce na faɗe ta babu aya babu hadisi kuma na ce manzon Allah ne ya faɗe ta yauwa a baya na ma tambaya kan cewa ka kawo hadisi kuma ka ya inganta kan alkhulafa na ashir kullum numeration sai na ma tambaya kan cewa idan su wa'annan hadisin ya inganta to su waye a musu sai ka lissafo su ka jero su wanda baka kawo aya ko hadisi ko kuma nasi daga manzon Allah wanda ya juro sunan su ba ko kuma daga Allah malam malam malam Yasir Adnan abinda na faɗa a malam Adnan abinda na faɗa a lokacin na ce sunna da shi a duk mun ittifaqi dangane da adadi guda goma sha biyu amma ko a ko a ko a shi'a ba a yi ittifaqi ba wajen cewa waɗannan guda goma sha biyun su ne kwayan ittifaki ah, a shi'a na ce shi'a gaba ɗaya ta yi ittifaki waɗannan guda goma sha biyun su ne babu saɓani ko a shi'a ma sun sassaɓa ba guda goma sha biyun nan ba ne. kan cin amanar ilimi so so shine na ce maka shi annaba ai labari ya sarki sarki kafin ina so ban so ya sauka kar abin mutane da rudani mm-hmm. idan Allah ya ba da labari ya ce abu zai faru ko annabi ya ce abu zai faru idan abin bai faru ba bayan sun ba da labari sun ce zai faru labarin ya zama karya ko bai zama ba mm. labarin ya zama ƙarya ko bai zama ba tambaya eh? in Allah ko idan Allah ya ce abu zai faru ko annabi ya ce zai faru annabi ya bada labari abu zai faru kuma abun bai faru ba eh, eh labarin ya zama me labari abu zai faru bai faru ba ya zama ƙarya ko dai a'a eh, ya zama ƙarya ya danganta a'a malam yanzu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alƙiyama za ta tashi sai alƙiyamar ta ke tashi labarin a ƙur'ani da ya faɗa mana me ya zama to ni dai gaskiya ban san wani abu da Allah ya faɗa ko annabi wanda bai faru ba yawa to ne ai to yanzu wannan hadisin abinda ake magana shi annab Ya ka ji malam malam malam ka shigo tsaya ka ji ai ina so ne tunda ka ce ni ma na yi ƙarya mutane su gane in wata matsala ce na faɗe ta a ilimi ne kuskure to ina iya janyewa don na sha faɗin magana in janye in ne kuskure ko ba ka bane sarki a wannan gaskiya ne wannan mun an sha tambayar da nake yi malam da annabi ya faɗa ya ce za a samu khalifofi guda goma sha biyu eh. wa ake kira khalifa wanda ya hau kujerar wani ya sauka ko wanda bai hau kujerar kalifancin ba wanda ya hau to cikin mutum goma sha biyun da 'yan shi'a suka tsara a matsayin imamai faɗa min dawa dawa suka hau kujerar mulki mu a wurin ma ai mun su ne kalifofin a'a to ai a ka'ida akara makallahu barkaji ba a cewa fa wane khalifa ne fa dole sai ya hau kujeran mulkin ya sauka tukunna yanzu mun taɓa saɓani cewa sai da na Hassan ba khalifa ba ne bal ma a gurin mu kulafa rashidun da ake faɗa sarki na faɗa a nan gurin mm. na ce ba guda hudu ba ne guda biyar ne al'imamu Hassan yana ciki kaga sai da na Ali ko ka ki ko ka so dole yadda khalifa ne dan sai da na Usman ya bar duniya an naɗa shi kujera na kalifanci ya hau sai da na Hassan ya hau banda sai da na Hassan da sai na Husaini faɗa min wa ya hau kujerar kalifanci ko ko a'a ko ba su kalifancin ba kalifofi ne ka taba ganin sarki mutum bai taba limanci ba kuma limami ne? A dole shi ya mun ga masallacin shi. <laughs> Sarki ka taɓa ganin mutum bai taɓa karantarwa ba, kuma malami ne? Ya eh, gwada mana makarantar shi. To? Ka taɓa ganin mutum bai da ko sisi kuma attajiri ne? Ya <laughs> eh, gwada mana banki. <laughs> So ni tambaya da nake yi kenan. Na, to. Eh. Ita tambaya ka ta uku, ka yi tambaya ta biyu. yanzu ya karanto magana ta ibn taymiya hmm. yake tabbatar da kalifancin a cikin wayannan imamai da muke faɗa imam ali kaɗai shi ya hau kalifanci to me yasa ya cire imam hassan ba ya cire shi ba ne da ma'ana cewa mutumin da ya tattaro daula da sojoji da komai da komai suna ƙarƙashinsa dan Allah al'imamu hassan ya kai shekara ɗaya akan shugabanci a'a ai koma kwana ɗaya ne ya hau shugabanci ai bari ka ji aina cikin dalilin da ya sa sai da na Hassan shi da kan kanshi yayi tanazuli ya sauka yanayin abin da ya gani a lokacin na rigima da tashin hankali da yanayin da al'umma za ta shiga shi da kansa ya ci ya yadda ya sauka daga kan shugabancin dan Allah sarki zaki mu yi wa kanmu adalci kanmu saka son zuciya na'am eh wanda ya zo ya hau kujera ta mulki a lokacin da ake cikin rigima kuma sai ya zamanto bai wuce wata shida a kanta ba a wanda ya san administrative na harkar gudanar da gwamnati kuma gwamnati ma irin ta musulunci yaushe ya samu tamakkunin da sojoji da 'yan sanda da komai suka dawo ƙarƙashin shi a cikin rigima mm. shi ne maganar da ake yi ba eh, To, ita tambaya. ita tambaya, ita tambaya. Ita tambaya ta ta uku. to me tambaya ka kwana ɗaya ne imam hassan ya hau kalibancin ko bai hau ba idan har ya hau ko da na kwana ɗaya ne ya za a kira shi khalifa ne ko kuma ba khalifa ba ne me yasa ibn taymiya ya cire shi daga cikin imamai ba cire shi cikin khalifa yayi ba yana maganan cewa khalifofin da suka samu dama daular musulunci da sojoji da kuma ya dawo ƙarƙashinsu shine takobin da ake nufi ba ba wai yana inkarin cewa ba khalifa ba ne wannan shine ne. a'a to yanzu ina zuwa lafazin da na amfani da shi ba ni na karanto ba kuma sai nake maka bayanin abin da ma'anarsa ta kunsa domin ai in ban da gurin akwai guraren da shi da kanshi ya yadda cewa Hassan din khalifa ne to wannan na baka amsar ta maganar da ya faɗa sarki za tambayar tambayarsa ta farko da ta biyu ok adnan mun gode ya ce wai ina fassara shin ni ma ina fassara kalmar la'ana da ma'anan zagi eh mm. na'am haka ya faɗa eh ai shi yasa nake faɗa a nan gurin na ce na ƙyale matsala sai malamin ku ya zo tukunna kalmar la'ana a ƙur'ani nan ai na faɗa na ce a ko a ƙur'ani tana ɗaukan ma'ana takwas ko sarki zaki eh ba haka na faɗa ba ba haka ka faɗa to na batta in ya samu dama ya shigo ya zo a ƙur'ani kaɗai ya faɗa mana tunda ya karanto ayoyin la'ana la'ana ma'ana nawa take zuwa da shi a ƙur'ani na bar shi wannan a abu na biyu sarki zaki maganar da ya faɗa ya ce in kalmar la'ana a wurina tana ɗaukar ma'anan zagi shin Allah subhanahu wa ta'ala ma yana zagin ni abin da na faɗa sarki zaki a nan gurin su ‘yan shi'a da muka ce suna yin la'ana la'ana dama a gurinsu da ma'anar zagi ne ko da in ta zo a ƙur'ani shi Allah subhanahu wa ta'ala in ya faɗe ta da annabi ba zagi ba ne amma su a gurinsu in sun faɗe ta zagi suke nufi kuma wanda kaga daga ƙarshe a je a dawo ɗin da kan shi ya fito da kalmar la'anar da ma'anan zagi wannan shine dama abin da muke so mu tabbatar kuma ya tabbatar yanzu ba za su koma su kafa mana hujja ba su ce mana ai Allah yana yi annabi yana yi domin in suka koma yanzu suka ce ai Allah na la'ana ya fassara kalmar la'ana a nan gurin annabi la'ana ya fassara ta da ma'anan zagi yanzu me zai bada ma'ana a gurin su kaga abin da suka yi ta korewa yanzu ya tabbata Allah da annabi na zagi a gurin su haka ne na'am haka ne ah. kuma ba zai yiwu ba mu jingina musu wannan mu ƙi musu adalci amma abin da shi ya faɗa ya fassara kalmar la'ana da ma'anan zagi to ita ce maka lizimta mai kuma shine abin da muka ce suna wasu habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagin su ka fahimta sarki shi abin da muka faɗa saboda haka ga shi nan kun je kun yi littattafai na la'ana kadima wai wai nan muka zo muka yi bayani yanzu kowa yana kallon an saka ɗan shi'a yana cewa wai gara ka zauna kai tsinuwa ga abubakar umar da kai zauna kai wa annabi salati eh Allah shiryar da mu maganar da nake so in faɗa sarki zaki kafin wannan ya shigo maganar da wannan yake so ya kawo kaga imaman nan guda goma sha biyu Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ku Amin. Alhassan bin Ali sarki in na samu gaba wallahi in na karanto maka maganganun ibnu taymiya da yi akan ahlul baiti hmm. da al-imam hasan da al-imam husaini sai ka sha mamaki yana na fatima kuma in Allah ya yarda zan samu lokaci zan karanto maka zaka ji zaka sha mamaki zaka yi mamaki kaga to mutumin da ake jifa shine kuma zai faɗi wannan magana akan sayyidina ali a nan gurin mm-hmm. kaga sai ali al-husaini ali zain abidin sai al-baqir sai as-sadiq sai al-kadim sai Ali bin Musa Arrida sai Muhammad bin Ali bin Musa Arrida sai Alhadi sai Al-Askari sai kuma ɗansa Muhammad bin Hassan wanda suke ce masa almuntaza da Shi'a ta taso ka san daga ina suka fara samun matsala a'a bayan rasuwan al-Imam Jafaru Sadiq sai Shi'a ta kasu hmm. gida biyu zuwa ga Jafariya da Ismailiya saboda su Ismailiyya sun ɗauki imama sun sanya ta sun ce Ismail ɗan Jafaru Sadiq shi zai zamanto imami bayan rasuwan Jafaru Sadiq. Don haka ake kiransa ake ce musu shi'a Ismailiyya. To su waɗannan 'yan shi'an da muke magana yanzu a su sarki zaki su ne waɗanda suka ɗauki al'imamu Jafaru Sadiq ɗan uwan Ismail ɗan Jafaru Sadiq suka sanya shi suka ce shi ne imami shi yasa ake kiransu jafariya idan annabi ya naɗa nassin ƙarana wa ya naɗa a cikinsu jafar ya naɗa wannan isma'il aka naɗa ko jafar ko wannan aka naɗa ba ka naɗa a cikinsu wato uh, uh, jafar kina ka naɗa ko ba wannan jafariya da isma'iliya eh. sai suka ɗauki imama suka sa a kan ɗan uwansa musa arrida okay su kuma zaidiya suka ɗauki ɗauki zaidi bin ali suka sa suka ce shine imami na'am yanzu in annabi ya naɗa cewa wane ne ta ya aka su ɗin an su kan suka saba suka rabu wannan suka ce wane ne wannan suka ce wane ne ya aka suka saba na sallallahu alaihi ya ayyana ma wanda wanda yake wanda za a ba kenan eh shi a'a shine na ce maka idan da a ce annabi ya ayyana sunayen haka Eh. ya aka yi da aka zo kan bayan shi wannan imamin 'yan shi an suka sassaɓa wannan suka ce wane ne wannan suka ce wane ne ta ina aka samu wannan na'am na Na'am, na'am. Wannan shi ne. Hmm. Allah ya sa mu dace buɗe na gaba mu ji. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola injin injin ya sunan kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh injiniya ko wa alaikum assalam wa rahmatullah eh injiniya ya sunan ka ga ina kira kuma ina gaida malam malam yana amsa daga garin Abuja mani dai dan asalin jihar Adamawa ne to bismillah malam malam barka da zuwa jihar Adamawa to ina amsawa dan uwa ina tambaya ne daya dai kuma karin bayani ne mm neman iri na uku mm. karin bayani ne akan ah, hadisi da malam ya karanta na imamai guda goma sha biyu wanda har malam ibn jami'a zai magana cewa ai wannan hadisi yana da alaka da wata magana da Allah ya cikin attaura wato gaskiya tabbas sai na ji ya kamata tunda Allah ya amfila idan san wasu abubuwa na cikin littattafan attaura da injila insha Allah ya kamata a ce na dan ƙara bayani ko na dan kawo wannan ayar watakila zai ƙara haskawa mutane a fahimci na hadisin ya dosa shi yana nufin mamayen da yan shiya da su taɓa mulki ba ko kuma a ya nufin mamayen da suka yi mulki mm. wato a cikin abun nan magana da yana cikin attawa ne kamar da na faɗa attawa kuma malaman yahudawa suna kiran shi saboda littattafai ne guda biyar a ciki wanda a ciki akwai genesis shine farawa akwai exodus shine fitowa akwai leviticus akwai kuma numbers shine gidaya suke cewa ko da kuma deuteronomy wanda ake kiran shi maimaitawan shari'a da hausa kenan wato a cikin genesis farawa din kafi na farko na daura shine allah ya magana kai wato abinda allah ya faɗa shine a genesis chapter 17 verse 20 Allah ya magana magana na Ibrahim ana kiran shi covenant of Abraham shine topic na wannan magana wato alƙawarin da hmm. Ibrahim kenan sai Allah yake cewa as for as for Ishmael yana magana na Ibrahim kenan akan danka Ismaila sai ke cewa I have heard you na ji roƙonka wato wannan roƙo din eh, kaman baya cikin babul din roƙon da Annabi Ibrahim yin yayi yana cikin Qur'ani ne kamar da Allah yake cewa ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ina ga kaman karshen ayan baka take ba amma kusan haka dai ayan take magana wato annabi Ibrahim ya roki Allah Allah ya daga annabi bayan ya gina dakin kaba. wato a cikin Makka kenan a cikin zuriyar shi don lokacin Allah annabi Ibrahim lokacin da dan shi annabi Ismail ne da aka gina dakin kaba sai roki Allah Allah ta da annabi a cikin wannan gari na maka kenan ya wani kenan daga zuriya annabi Ismail kenan to shine Allah yake magana amsan kenan a cikin babu Allah yake cewa naji naji addu'anka a hadiyo sai ke cewa I will surely bless zan albarkace shi wannan danka Ismail kenan sai ke cewa I will make him a fruitful and great and greatly increase his numbers zan sa zan sa ya zama ya hayyafa kuma zan ƙara yawan al'ummarsa sai ke cewa I will make him the father of 12 rulers zan sa shi ya zama uban uban wato masu mulki guda goma sha biyu 12 rulers masu mulki guda goma sha biyu shugabanni ne masu mulki rulers dole aka ce rula dole sai wanda ya zanna kan kujerar mulki ya mulki shine rula kenan sai a ƙarshe kuma sai an Allah yake cewa annabi Ibrahim ne cewa I will make him to be a great nation zan sanya shi zurin Ismail din wato ta hanyar wannan shugabanni guda sha biyu wato al'umma za su ma al'umma ne mai girma ko al'umma da suka yi nasara wato wannan shine ayan kenan kaga ciki Allah masa alƙawarin imamai guda shugabanni guda sha biyu da za su yi mulki sannan kuma ta hanyar kuma zai sa al'ummarsa su zama al'umma ce da ta ɗaukaka a duniya wanda kuma ko su malamai na kristi a wani malami da kan shi al sharosh malami ne dan isra'ila balarabe ne kuma malami ne sosai a kiristanci da ya tabbatar wa duniya cewa tabbas wannan fa'ayar tana nufin zuwa annabi muhammad ne da kuma sahabbansa saboda lokacin shi ne allah ya cika wani alkawarin ya fi da masu mulki guda goma sha biyu a ciki sannan kuma ya sanya musulunci a great nation wato al'umma musulmi ta zama al'umma ce ta ɗaukaka a duniya gaba ɗaya wato ina ga wannan dai shine ayan da ake magana kai da insha Allah wanda ina ga zai haskawa dukkan bangarori da ya fahimci mai Allah yake nufi da ya kai haka sai um, tambaya ne ɗin um, subhanallah ina ga magana ya sana manta tambayan da zan yi din um, dala sarki ya mu ahuwa in na tuna tambaya zan yi kira Assalamu alaikum. Wa alaikum Eh na ga sarki a mun afuwa in na kan tambayan zan iya kira tambayan ta da muhimmanci don ni ne na yau malam ta tambaya jiya. Tambayan kashe da na yi akan batun Aul ah, Fatra da kuma batun yawa lamiya na Ibn Taymiyyah da na dan yanko masa wani baiti yawa tambayan shine kamin da na yanko malam ah, malam Tahir wato wani eh, yanki na lamiya inda eh, ibn taimiya yake yabon sabai har ke magana tawassuli da sabai din wato ina so malam don Allah kafin ya tashi dan yanko muna wasu wurare mana inda ibn taimiya ya yabi sayyidina eh, ya aliyu da al da karara mana saboda kamar yadda na faɗa jiya malaman logic na balaga suna cewa idan har kana so idan har mutum ya ma guda biyu wannan magana tana buƙatan sharhi wannan magana ta fito karara an fahimce ni da yake to ba zai yiwu ka ɗauko wanda take buƙatan sharhi wanda magana ne take da harshen damo ko kuma take buƙatan ƙarin bayani ka fassara shi a hasken wanda take karara ba Shi ne suke cewa you cannot interpret an, an unclear statement in the light of clear statement sai ka ɗauki clear statement wani magana take take ita ce karara ka fassara ta ka ɗauki wanda ba ta da sorry ka riƙi wanda yake ba karara ba ka fassara shi hasken wanda yake karara ko ba bane misali kamar kristoci yanzu sai maka akwai ayoyin da suke nuna cewa annabi isa Allah ne ayoyin ka duba suka samu ba inda ya faɗa karara cewa annabi isa Allah ne amma kuma a bangare daya kuma akwai inda kuma ayoyin da Allah yake faɗa annabi isa da bakin shi yake faɗa cewa shi ba Allah bane kaga yanzu bai kamata ka ɗauki wancan da yake ba karara din ba ka fassara shi ka ce annabi isa Allah bane sai da ka ɗauki wanda ya ce annabi isa Allah ne ka fassara cewa annabi sa ba Allah bane sauri ka fassara ka ce annabi sa ba Allah bane saboda ai wannan shine ke karara yau muka mai shi ka sai na abin da ke nufi shine tunda wancan akwai dan iskari akan magana akwai dan bangano akai to shi me yasa ba in za masa adalci me yasa ba za fassara a dauko tunda ya faɗi aqidar sa ai sai a dauko fa aqidar sa akan sahabbai din da kuma albaiti din me faɗi akan su sai a fassara shi shine za mu masa adalci ya ka fassara shi akan hasken wanda magana da ake da uh, matsala kan shi kaga shi ne zai zama masa adalci don yanzu misali zan iya cewa yanzu haka ni na yadda cewa sai na aliyu mutumin kirki ne ko ba ka bane to sai a magana na zan wani lokaci subhanallah ba wai da gangan ba sai mutum ya dan kuskure ya bada magana da bai dace kan shi ba haka ba zai yi a ce baka yarda sai na aliyu ba a ah, amma wannan wannan kuskure da bai kamata mutum ya yi bai wannan kuskure shi malam Musa ma yake magana ah, kaman ah, kuskure ah, na a na fahimce ka na fahimce ka kan karfafa wannan cewa ba komi bane komi ne wannan shine zai tambaya na insha Allah malam ya dan kawo mana inda Ibn taymiya ya bi sayyidina Aliyu da Ahlul Bait dara mm. wanda hakan shi ya tabbatar mana cewa mai Ibn Taymiyyah dauke su cin ya dauke su munafikai ne ba dauke su mutanen kirki Masha Allah. Eh, Sannan eh. kuma magana na ƙarshe. Eh, kola don Allah akwai last kola bari lokacin sallah ka bari malam Musa ba da amsan wannan ya kuri. ina so malam don Allah ina so magana malam. Don Allah mun baka lokaci duba lokacin da muka baka ka zama da Musa bai ci ajiye mutum amma kuma ka duba ni ma lokaci na na sallah ya hakuri saboda ko wani bayan ka ba kai kadi bane. A gode Allah. To bismillah malam. So a ah, maganar da dan uwa ya faɗa yace a karanto ina ba da shawara a nan kusa-kusa a nemi littafin shakul islam bin taimiyya al aqilatul wasitiyya a ah, wannan shine abin da ya rubuta shi akan sa a matakin farko wanda ba littafin raddi ba in an je za a ga me ya faɗa akan abin da ya shafi haƙoƙin ahlul baiti su kansu sarki da sahabbai za a gane wannan hmm. sannan manzumar da yake magana baiti gaba ɗaya ba ta da yawa sha shi da take da shi a farko abin da yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ya kai mai tambaya dangane da menene mazhabata da kuma aqidata sai ce ruzikal huda man lil hidayati yasalu an azurta duk mutumin da yake tambaya dangane da shirya sai ya ce isma kalamu mahaƙiƙin fi ƙaulihi ka saurari kalamar wanda yake maka tabbatar da zance cikin maganganunsa sai ce layin sani anhu kuma wannan maganan bai juyawa daga gare ta wala ta baddala kuma bai canza sai ce hubbu sahabatu kullihim li mazhabun san sahabban annabi gaba ɗayansu ba tare da ware wani ba da tura wani wuta shine mazhabata sai ya ce wa mawaddatul qurba da san makusanta gidan annabi biha a tawassalu sai ce da wannan ne yake yin tawassuli wannan shine a takaice dangane da wannan manzuma da dan uwa ya nemi a karantu ina ba ta sarki ya fahimta so mu je ta gaba na'am sheik mhm. okay to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh dr ridwan alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sarki zaki barka barka ka dai barka ka dai kana tare da shek malam musa yusuf masu da suna kawai nan layi shek malam musa yusuf muna maka gaisuwa allah ya saka da alkhairi amin malam ridwan na'am sarki zaki rigiman Sheikh Musa Yusuf da Malam Tahir ya fi karfi na sosai. <laughs> <laughs> Me yasa ya fi karfin malam Redwan? da malam Musa yake kawo game da manya-manyan malaman shiya abun ya dame ni kwarai kamar wannan da zai zo ya ce wai la'ana Ababakar wa Umar afdalu mina salata ala nabi wannan kalmar yi muni kwarai da gaske. Mm-hmm. ya yi muni wadda zai ga sayidina abubakar ya ga sayidina umar ya gaya musu wannan kalman to shi ma ma'auninsa a mizanin addini gaskiya ya kamata ya je duba kwarai da gaske saboda hatta koyan soyayyen manzan Allah sallam idan baka gani a waƙi'in zamantakewan saidina abubakar da saidina umar zaman su da manzan Allah in baka koyi soyayyen annabi a gunsu ba to ban ce kana da wani ma'auni da za ka ga yadda ake son annabi da gaske kuma ka iya shi ba abin da nake so in tambi sheikh malam musa kuma tambayan ina son irabin ta ya koma zuwa gan zuwa gun mala tahir shi ya zo ya amsa mana a sheikh musa yusuf da allah mala tahir ya gaya mana waɗannan abubuwa da kake kawa ya yadda da su ne ko bai yadda da su ba in bai yadda da su ba to kai malam musa tambaya na ni kuma shine a bincike na fikira na shi'a ɗin biyu ne akwai waɗanda suke zagin sahabbai da waɗanda ba sa zagin sahabbai ko babu A sarki wannan malam Ridwan akwai wani abu in dai shi'a isne a shari'a ce ja'afariya wannan da muke magana na rantse da Allah ina rantse maka da Allah babu dan shi'an da bai zagin sahabbai sai dai in bai sama ka san dalili dalili guda biyu kawai nake so in baka ka rike su malam Ridwan kana nan gurin kana kallo wanda suka ce ba sa zagin idan sun zo in mun tambayi mutum menene ka dangane da musuluncin Abubakar da Umar da imanin sun nagarta su da Allah suna ba mu amsa kai tsaye sai sun tsaya kwana kwana amsan baya fitowa kai tsaye gaskiya amsan bai fitowa kai tsaye ko wannan shine abu na farko abu na biyu akwai matsalar khilafanci khilafancin nan abin da ke rubuta a littattafan shi'a ba wai abubakar da umar da usman ba aka ce kwata suka yi mu da muka yadda da su mu kanmu muna da hukuncin ba musulmi ba ne ballantana wanda ya kwata kaji na ɗaya na biyu na uku kai sai maganan gadon na na fatima in wani ɗan shi'a ya zo ce maka bai zagin sabai ka tambaye shi in ya ce maka ya sauka daga kan abu biyu to ka yadda gaskiya ya faɗa maka in ka ce masa menene mawkifin ku dangane da abubakar akan khilafanci shin ba kwa tuhumar sa cewa kwatar khilafanci yayi bai cancanta bai hau khilafanci ba wannan tuhumar a kanku? in ya ce maka ya rantse da Allah bai ma abubakar wannan tuhumar ɗaya kenan na biyu ba kwa tuhumar abubakar da cewa ya zalunci irin manzon Allah ya hana ta gadanta in ya ce maka wallahi shi a gurin shi shi dai yana son sai da na Ali sama da abubakar da Umar ɗin amma wallahi a aƙida shi bai tuhumar abubakar da ya zalunci na na Fatima sannan bai tuhumar sadi ya kwace khilafancin da aka naɗa wasu to sai ka yadda bai yi amma wallahi duk wanda ya ce maka yana kallon abubakar a matsayin azzalimi ya kwaci gonan na na fadima yana kallon abubakar ya kwace khilafanci kuma ya ce maka wai yana kallon abubakar da umar a matsayin mutanen kirki bata makanka lokaci kawai za ka yi yawwa ita ce in wani ya ce maka bai yi to ka tambaye shi wa'annan abun bi me makufinsa dangane da abubakar da umar akan wa'annan abu biyu in ya ce maka bai yadda da su ba to ka yadda amma in ya ce maka yana kallon azzalumai ne kwace khilafanci da matsalar fadan to ko ya ce maka bai dagin su wallahi sai dai in bai kwana ba in ya samu dama sai ya dura musu a shari'a wallahi dan ba yadda za a yi malar ridwan lokacin duk da nake kallon ka dan Allah mutumin kirki ke kwacen abin da mana shi ba ko mutumin banza mutumin banza ne yar manzon Allah ba yar manzon Allah ba da nassin Qur'ani yar kowa ma yanzu a duniya in ta cancanta a bata gado aka hana ta mai Allah ya ce cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim min ai har gara ka tattara gadon 'ya'yan mutanen duniya kaf ka cinye ka hana su da ka ci gadon yar gidan manzon Allah haka ne to sai ya zamanto ko a wannan zamanin a yanzu sarki zaki wani mutum ya mm. cancanta ya ba wata yarinya gado ya cinye gadon ya hana ta Allah mutumin kirki ne ko mutumin banza ne a gaskiya ba mutumin kirki ba mutumin banza ne to lazimin maganar abinda suke so dole sai mun yadda da shi in an yadda abubakar ya hana nana fatima gado dole fa mu yadda abubakar mutumin banza ne ba wannan kuma wannan abun in muka yadda da shi lawazim din shi shine an ji an hana annabi da wasu mutanen banza wal iyazu billah wanda suka yi rayuwa da shi bayan ya bar duniya hatta amanar shi sun kasa riƙewa sai da suka ci amanar shi sana ka je kuma ka rufe su tare da shi kai ta yaya za a karɓi wannan a nan gurin malam ridwan har wanda suka ce ba sa zagin sahabban dan Allah sarki ba sun zo nan sun ce matar annabi ita ta bashi guba ya ce mutu ba eh, eh, wannan shiri ba shirya wannan karatu an yi wannan karatun a nan gurin malam ridwan me kake so ka koya wa mutane a duniya lokacin da zaka fito ka ce matar annabinka ita ta ba annabinka pozin ya ci ya mutu kenan kaga bai yiwa saboda ai ko a kafirai duk wanda zai iya ba annabi guba ya ci ya mutu to sarki ko a kafiran ma matsiyacin kafiri ne hmm. <laughs> wala saboda ai ba kowane kafiri bane yana kafirinsa yake kiyayya da annabi akwai wanda zaka ga kafiri ne amma yana son annabi saboda ɗabi'unsa addinin annabi ne ki yarda da shi amma wanda za a ce kiyayyarsa ta kai ya zo ya sa guba a abinci ya ba annabi ya ci ya mutu kai wannan ƙiyayya ta kai ƙiyayya to matan annabi wannan ba wanda suka ce ba sa yin su kuma suka zo suke tuhumar matan annabi sun ba shi guba ya ce a mutu Allah ya tsare ai bai ai bai wa ai gaskiya ne Allah ya sa Allah ya sa mu dace sauka to mun gode mun gode malam Musa kuma na ti ban ji daɗi ba ka zo garin mu ba mu haɗu ba na so ka zo har gidan iyayen mu gaisa sai na ga ina ne karka da sarki zaki in an gama ka ba shi waya wayata sai mai magana da shi. Eh, Malam Ai ban san cewa Malam Ridwan kana yi yola ba ne. Allah ya To na gode, na gode. Insha Allah karka damu tunda ina gari da izinin Allah dama akwai bayan Allah da zan zagaya in kai musu ziyara karka damu Malam Ridwan. To shi kenan ka gani ko? Allah ya hada ku Allah Allah ya hada a ah, insha Allah za mu hada sarki zaki ah, insha Allah Allah hada wannan Allah ya hada wannan zan ji dadi ko sosai masha Allah to a ah, jama'a ku hakuri kun san duk da malam ba gida yake ba da awa yake yi yau hakan ina gani karatun sa ya kai biyu sannan kuma ga wannan kuma da ya zo ya zauna tun jiya kuma daɗin da na ga wasu bayan Allah wallahi sun wani abun da malam Musa ya ji na ji daɗi sosai wallahi wani alkhairi ne wannan zai zama sadakatin jariya da suka yi gina wani babban makaranta da suku a wurin wallahi na yi kishi gaskiya na yi kishin wannan abu sosai wallahi sarki zaki mutum ɗaya ne ya gina makaranta ah, mutum ɗaya ne ma mutum ɗaya ne wallahi wallahi tana da ɗalibai wajen sama da dubu ɗaya da ɗari hudu kuma wallahi kyauta ake karatun masallacin da aka gina na santar wallahi ko masallatan da ake yi a madina irin na masallatan juma'a ba su fi masallacin kyau ba mm. sana abin da zai baka mamaki duk juma'a ka san ana yi abinci na ciyar da bayan allah kyauta adadin mutanen da suke zuwa don su ci abincin ya fi ƙarfin adadin abincin da ake ma'ana sun fara da mutum ɗari yanzu ya kai mutum ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu adadin abincin da suke sun yi abincin na mutum ɗari hudu sai ka samu mutum ɗari biyu da wani abu ne za su zo ragowar in an gama sai dai a ɗauka a je cikin gari a sake rabawa mutane eh? a goman ramadana hmm. ta ƙarshe ta farko ramadana kullum ake cewa a ramadanan ƙarshe shi wannan duk wanda suke zuwa gurin ana ba su abincin sahur da na buɗe baki. Hmm. Saboda wasu idan goman ƙarshen ta taso wanda suke da ƙarancin abubuwa nan suke tarewa kuma waƙafi ne mahaifiyarsu suka yi wa ko iyayensu bayan sun koma zuwa ga Allah saboda haka yanzu sun gina katafariyar makarantar boko wacce mm. za ta dinga kawo kuɗaɗe wanda zai riƙe islamiyyar manufar kafa bokon don ta riƙe islamiyyar ne saboda haka gaskiyar magana wayannan bayan Allah sun cancanci kowace irin addu'a da kuma gudunmawar addu'o'in mutane daga nesa cewa wannan abin da suka ɗauko na alheri a taya su da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa abin ya tabbata. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, ya rabi. Wallah mun munna sosai to Allah ya saka da alkhairi. jama'a malam zai mana addu'a ya so mu tashi. To rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. mun gode Allah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah in Allah ya kai mu gobe on the 18th August 2022 muna tare da Shak Malam Dahir Umar Suleiman ranar Alhamis kenan in Allah ya mu gobe 20 ah, in Allah ya kai mu gobe on the 18th of August 2022 muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman malamin shi'a ne daga kasar Bauchi wanda zai ci gaba da halkan karatunsa shi ma na goma sha uku kenan da zai shiga allura ta tono garma raddi zuwa ga malam musa yusuf asad sunna wanda malam musa ya dage yan shi'a akidarsu ne a akidan zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ma suka dage suka ce a'a su san ba su zagin sabanin sallallahu alaihi wasallam ba akidan su bane ma in kaga wani yana zagi a cikin shi'a makansa yake yi ba ga shi'a ba to insha Allah gobe Allah kan karfi tara da rabi abubuwan Najeriya zai yi raddin sa in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh